ko tukwici ga karatu da Lawan Traim ke yi a fejin su can na Isha FM da yake karatun al'ukudu durriya da kuma jawahirul ma'ani <clears throat> kuma kamar yadda aka sani adatan idan ya yi karatu ranar litinin mu kuma ranar talata za mu zo za mu saurara za a bashi tukwici da kuma <clears throat> yau sai a ga kaman <clears throat> abin ya saba yau laraba muka duk da cewa akwai sanarwa da ta fita ban sani ba ko abin nan amma akwai sanarwa da ta fita na cewa jiya uzuri ne ya kama ni ni da nake host to shi yasa na yi wa malam alkawarin cewa lalle lalle yau insha Allah za mu zo za mu rama shi amma daga yau insha Allah za mu ci gaba kamar yadda yake adatan ranar talatin da ake yi insha Allah yau <clears throat> za mu saurari kuma malam muji ina za a tashi a cikin bada tukwici yan uwa kai tsaye ga mu ga malam malam assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaikum assalam <clears throat> wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ah, alhamdulillah wa salatu wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa ma tawfiqi illa billah اللهم allimna. Wa ya علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان على ما تصفون بياك yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu yau muna laraba kenan sha biyar ga watan rabi'ul awwal hijira dubu ɗaya da da da ɗari hudu arba'in shida, wanda ya daidai da sha takwas ga watan tara shekara ta dubu biyu da da ashirin hudu miladiya karatunmu na mai da martani ga karatun da lawan turami yake yi wannan shine zama na shida wannan shine zama na shida ai na goma sha shida kai afuwan zama e zama na goma sha shida kuma kamar yadda sanarwa ta gabata jiya akwai dan uzuri da ya riƙe saidi har lokaci ya dan ƙure wannan dalilin ya sa ba mu samu damar hawa ba da haka aka jinkirta shi zuwa yau yau laraba kuma kamar yadda saidi ya faɗa insha Allah tabaraka ta'ala za mu ci gaba da yin karatun nan a ranar talata ma'ana wa shigarin da wato aka yi karatun kenan kuma mun yi wata sanarwa cewan watan rabi'ul awwal muke wannan inda mu a san samun mu ne wannan karatun ma saboda falalar wannan watan kuma shi karatu ne da yake kamar matsayin martani to da za mu ije shi ne sai bayan maulidi to amma idan muka ije shi kuma zai tara mana karatuka mu kuma ba ma so ya zama akwai wata amsa wadda yake bin mu muna so duk wani karatu da ya a satin mu aje masa wato amsar da ya bada din amsar da ya yi karatun da ya aje tambayoyi ko muke da ƙalubale a ciki to muna so a ce a ranar mun mun ije masa waɗannan amsoshin a washe gari a satin ba tare da ya tara mana wasu karatu ba to wannan dalilin yasa duk da muna shagala da farin ciki da murna a cikin wannan wata da kuma wato ziyarce-ziyarce na maulidai a gurare daban-daban amma dai mm. hakan ya sa za mu ci gaba da bibiyan karatun ba za mu bari ba insha Allah tabaraka ta'ala illa iyaka idan zaman ya riga ya haɗe da wani maulidi wanda babu yanda aka iya sai an je to in Allah da za a yi sanarwa kamar yadda aka gani ɗin za mu yi sanar da mutane sai mu samu lokaci mu daga karatun marama a lokacin da muka mayar da muka yi wannan wannan shi to kamar koda yaushe a mun tattara abubuwan da muke da tacewa a kansu kamar kowane sati kuma mukan fara da littafin al'ubudu duriya sannan kuma mu shiga littafin jawahirul ma'ani kuma mukan yayyanki bidiyoyi don kafa hujja yauwa don kafa hujja Kunga? ga da ke abubuwan duk da muke faɗa sun gamsu Gyara rakin duk da muke yi sun gamsu ba wani wanda yake zuwa ya ce mana ai gyara kaza da kuka yi ba gyara ba ne kaza kaza kaza kaza sun yi shiru sai dai shi ogan gaba ɗaya in an je karatun gyaran da ya ga cewan zai kunyata sosai sai ya karɓe shi dole idan su mabiyan suka takura masa sai ya karɓa dole to amma ba su iya zuwa abinda suka so wanda suka ɗan shigo ɗin sun ɗan yi ƙoƙari su canja mana tsarin eh sun ɗan yi ƙoƙari su canja mana tsarin karatun eh, ma'ana dai mu canja salo sun biyo duk da dukkan matakai an yi barazana cewa ni ma ina da kurakuran arabiya kaza kaza na ce to a fito da su <laughs> kurakuran eh mana a fito da su kawai ya dama ba ta muka babu ba fito da su yawa an fito da su sai mu zo mu tattauna abin da yake na kuskure sai mu gyara dama mu ba ma da awar ba ma da awar cewa wato wai mun zo ne <laughs> mu mu masu gyara ne mun sa littafin mutane mu gyara a'a shine da yasa kansa zai wa malamai gyara sai muke so mu gwada wa duniya cewar gaskiyar magana bai kai bai kai wannan martaban ba eh bai kai wannan martaban ba saboda haka kamar kowane mako yau ma ga gyararraki da muka tattara a zama na goma sha shida sau da haka akwai wajen a audio na farko akwai gunda amma uida alaiha shi wani rabul sai ce amma uri da alaihi kuma duk nusa wata nuska da ta ce alaihi da alaiha ne yawwa masu rike da littafai ku duba ku gani yadda ya karanta wannan alaihi din ba alaihi wani alaiha ne amma a kunna a ji ina ga har a shasha din ba za a gani to bismillahi to sannan ya ce wal jawabu amma uri da alaihi inda almunazarati an sa bara mu kara sannan ya ce wal jawabu amma uri da alaihi inda ce. an sa an gani ba mun gani mun jima yawwa yawwa alaihi ya ce amma alaiha ne amma uri da alaiha mu ma alaiha masu bibiya to ko nuskan ma da ake duba haɗin mu ɗin ita ma haka ne to sai mm-hmm. wani hadisi na awwali hadal amr wato shi malamin lawan tirayon baya bibiyan baya zuwa ya nazarci abubuwan da zai karanta abin da yake da shaubi a kai ya gyara baya yi yana faɗan magana da ka ga sarki zaki yana kira mu na ga kamar karatun bai hau kan pejin pejinsa ba babban pejin Ah, to matsalan shi shine baya tsaya ya bibiyi karatukan wata nukuda da zaka zo ka ganta a cikin maganganun da kake yi wadda take bukatan ka koma ka je kai ta hakiki akai kai ka fahimci me take nufi eh. in wani sharhin wani hadisi ne ka je ka gani misali in wani hadisi aka yanko to kada ka zo kai masa fassara da ka kawai kuma ka yanke wa hadisin hukunci ba tare da ka koma asalin hadisin ka je ka ga menene abin da yake hadisin kuma shin abin da ka fassara abin da ka faɗa haka ne akan haka hadisin yake magana yan sai zo ɗauko na hadisi ne hadisin yana cikin bukhari ah, sahabbai sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ka ba mu labarin farkon wannan al'amarin wai da zo sai ce wai sun yi farkon wannan al'amarin wai suna tambaya ne akan addinin musulunci hadisu imran hmm. hadisu imran ne wanda <laughs> zaka ji shatima yana magana a kai sharwa hadisu hmm. imran din na. to sun ce ji ina nas'aluka an awwali hadha al-amr mun zo na saka kan ah, na shi ya na shi na gyara sosai nas'aluka an awwali hadal al-amr mun zo mu tambaye ka kan farkon wannan al'amari da ya zo sai ce wai suna tambaya ne kan addinin musulunci ba tare da ya koma ya ga me ake nufi da awwali hadal al-amr din nan ba bai ji ya koma ba amr din ba na amr ake nufi ba hatta shi gun ibnu taymiya din da ya koma ka gani, na'am da zai je ya ga maganar da ake na'am da zai je ya ga wace magana ake yi ibnu taymiya ya tattauna akan haka mu dawwalan bari ma shine sharh hadith imran da ake cewa wanda Maulan Mushak Shatima ya rubutu yana raddi wa Ibn taymiya akan wannan wannan sharwa hadifi imran din Ka gani to amma mu fara saka shi mu ji sai mu ji ibnu taymiya ya gaya mana me awwala hadal amr shin yadda shi tirayim ya faɗa haka abin yake to ابن عبد الهادي يتشكى بالجواب والكلام على حديث إمران بن حسين الذي فيه ji'ina nas'aluka an awwali hadha al sannan ibn taymiya yana da littafi wanda a cikinsa ya tattauna magana game da hadisin imrana dan husaini Allah ya kara masa yadda wanda a cikin hadisin sahabbai suka ce ji'ina nas'aluka an awwali hadha al mun zo muna tambayar ka ne game da mafarar wannan al'amari ana nufin musulunci na na gani ka ko mun zo sahabbai suka ce mun zo mu tambaye ka ne game da mafarar wannan al'amarin sai ce yana nufin musulunci an ji aiki ko mun ji mun ji to wannan wannan wannan amma bari a sake bugawa yau a sake buga a ji ابن عبد الهادي يقول والكلام على حديث إمران بن حسين الذي فيه ji'ina nas'aluka an awwali hadha al sannan ibn taymiya yana da littafi wanda a cikinsa ya tattauna magana game da hadisin imrana dan husaini Allah ya kara masa yadda wanda a cikin hadisin sahabbai suka ce ji'ina nas'aluka an awwali hadha al'amri mun zo muna tambayar ka ne game da mafarar wannan al'amari ana nufin musulunci gaskiya ne ana nufin musulunci ka ji ba wannan hadisin duk katobarar da kake ji Maulan mushakshati Shatima yana fafutuka akan Ibn Taymiyyah babin aƙida za rubutu ka cokan wannan risalar da Shak Shatima ya rubuta ji. akan tobarar da da hiyana da ha'inta ha'intan da shi Ibn Taymiyyah yi akan wannan hadisin wato safa'inu ahalil Yaman bimar sa imami sunnati Abil Hassan to wannan hadisin ne mutanen Yemen ne suka zo suka yi wannan tambaya shi yasa ya sa mata suna Ibn Taymiyyah ya goggoje wasu wasu wasu wato kalimat a cikin hadisin wanda kuma kalimat din tufidu ma'anan za'ida za su oh. fa'idantar ma'anoni ƙari akan illa iyaka la Allah ba za su taimake shi ya gina abin da yake so ya gina ba. So da haka ya zo sharhi ya ciccire su ya ciccire waɗannan irin waɗannan kalmomin wanda mulana Sheikh Shatima ya ya faffaɗe su duka a cikin waɗannan littafin da kuma wasu wato riwayan ma da ibnu Taymiyyah ya kawo ko ya saka a ciki wadda duk babu ita ko kuma wata riwaya ce babu ita ko bata inganta ba kuma tana Bukhari duka ne ba wannan ne amma maudu'in mu ba maudu'in mu shine shi wannan awwali hada amr din shin ya koma ya je ya ga mai ibnu taymiya yace kaga ya tabbata me ibnu saboda me kafin su faɗi mu tambaye ka farkon ta suka yi mun zo li na tafaqqa dini ko ko mun zo mu tambaye ka kan farkon wannan al'amarin sannan kuma dan mu fahimci addini hmm. kaga kenan awwali hadal amr daban maganar musulunci daban daban to Ibn taymiya sai ya ce ya yi wata magana da yake so ya kafa dalili a kanta to amma a cikinta ne ya sharhin awwalu hadal amrin sai ya ce ha, an na ƙaula ahalil yamani ji ina linas alaka an awwali hadal amr sai ce in ma an ya kuna al'amuru al-musharu ilaihi hadal alamu au jinsul makhluqat kaji wannan al'amari da suka zo su tambaya mutanen Yemen Ibn Taymiyyah ya ce to zai iya yiwa da suke nuni wannan lamarin da ake nuni an auwale hadal al’amur, sai ce shi ne wannan alam ɗin duniyan nan kenan Mm. ko kuma jinsin halitta ba mu labarin menene farkon wannan duniyar wannan duniyar yaya mafarin yake ko a ce alam duk abin da ba Allah ba ya fara ko kuma mm. abin ababen halitta jinsinsu fa in kana al-muradu huwa al idan abin da suke nufi da hazal am ibnu jami'a yace shine na farko ma'ana alam kenan suke nufi to kanan nabi sallallahu alaihi wasallam kad ajabahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa musu li annahu domin shi akhbarahum an awwali khalqi hadha alam ya ba su labarin farkon halittar wannan alam din wa in kana hmm. al muradu thani idan kuma hadha amri da aka ce an awwala hadha amri to idan abin nufi jinsul makhluqat ake nufi to lam yakun kad ajabu annabi sallallahu alaihi wasallam bai amsa musu tambayar su ba li'annahu domin shi lam yadhkur awwal al-khalqi mutlaqan annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi farkon halitta saki babu kadi a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗa musu menene farkon abin da Allah ya fara halitta ba bal qala bari dai ya ce kana Allah wala a qablahu wa kana arshuhu alal ma'i wa kataba fi dhikri kulla shay'in ثم خلق السماوات samawati falam yadhkur illa khalqas samawati wal ard ibnu taymiya yace a cikin hadisin gaba ɗaya bai ambaci ko ba sai halittar sama da ƙasa lam yadhkur khalqal arshi bai faɗa halittar arshi ba ma anna al'arsha makhluqun aidan tare da cewa al'arshi shi ma abin halitta ne fa ya yaqulu domin yana cewa huwa rabbul arshin azim yana cewa ubangijin al'arshi mai girma huwa khaliqu kulli shay'in mahalicin kowane abu to an ce khaliqu kulli shay'in kaga ya dauki al'arshi da waninsa in ce rabbu kulli shay'in ya dau al'arshi da waninsa sana hadisin azinin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin halitta al'arshi wa amma bi hadisi imran amma a hadisin imran falam yakhbir falam yukhbir bi khalqi bi bada labari da halittar al'arshi wa sallallahu alaihi wasallam bal akhbara bi khalqi samawati wal ardi ya bada labari da halittar sama da ƙasa fa ulima sai aka san annahu akhbara bi awwal khalqi hadha al'alam la bi awwal khalqi mutlaqan sai aka san cewar a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin a alam din nan menene farkon abin da aka halitta ba wai farkon halitta saki babu kaidi mai Allah ya fara yi ba a'a a wannan alam din me aka fara halitta shine yace sama da ƙasa ne to ka ji ah. abin da ibnu taymiya ya fassara ok ba farkon musulunci ba ne ba kenan ba farko ba wai awwal hadal amr wai suna nufin sun zo su yi tambaya kan musulunci ba to wannan wannan abin na ɗaya daga cin abin da ke bani takaici da shi kwata-kwata baya ba wa ilimi haƙƙinsa samsam ya manta cewar yana faɗa cewa karatun nan duniya yake wa ya kamata dai wata ran mu sa wa mutane bidiyon nan su gani faɗan da yake yana cewa karatun nan duniya yake wa ana bin sa koya aka samu mistake matsala ake samu waye da waye da waye yana ta koran mutane baya bawa karatun sa wannan fa littafin ku ne haji ka ɗauko hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ka je ka bi me me shurrahu suka faɗa wallahi tallahi yana faɗan fassara an awwali yana fassarawa da wai addinin musulunci na ce kai wannan wannan ya <laughs> na ci wannan faɗi yana faɗa saboda siyaƙi kawai shi amfanin sanin arabiya kenan siyaƙi kawai zai baka cewa abu ba zai yi haka ba lalle akwai wani ibnu taymiya bai tsaya nan ba yace al muradu bil amr muta'alliq mhm. wa huwa al alam al ma'mur la kalimatu takwin kun yace har yau zai iya yiwa muradi da wannan al'amur din yana da alaka da yana da alaka muta'alliquhu kai almuradu bil amr muta'alliquhu wa huwa alalam abin da yake rataye da shi wannan al'am din yana rataye da alam ne wa huwa alamul ma'amur alam wanda ake umarta mana mhm. ba mu labarin farkon wannan alam din wanda ake umarta mana halitta ke na'am la kalimar takwin kun ba wai ana nufin kalmar kun menene abin da Allah ya fara cewa ya zama ya zama ba hmm. ya ce a fuska ta biyu an na ƙaunahun hazal am su mutanen yemen isharatun ila hadirin maujudin ishara ce zuwa wato mahalarci samammi gaskiya ne wal amru shi kuma lamarin yuradu bihil masdaru ana nufi da shi masdari wa yuradu bihil maf'ul bihi yana ana nufin wanda aiki ya wada a kansa wa huwa al-ma'muru shine abun umarta allazi kawwana hullahu bi amri wanda Allah ya kasantar da shi ya halicce shi da umarninsa wa hadha muradu wannan shine abun nufinsu. ko ibnu hajar al-asqalani makamancin wannan waje sani din shi ya saka a sharhin sayul bukhari a fatul bari karkashin shi hadisi na'am wa hadha muradu wannan shine abin da mutanen yamin suke nufi so da haka wannan duka fuskokin fassara al'amuri babu inda ka ji an ce addinin musulunci kuma nan ibn taymiya ne yake yake fassarawa mhm. so da haka a wannan abin da yake akwai abun kunya ne mutum ya zo ya dinga karatu da kitabun ra'asi <laughs> kuma mutum mai da'awan emana eh mutum mai da'awan sunna mai da'awan salaf mai da'awan kaza kaza kuna ƙarya kuna yaudaran mutane ka zo ka ɗauko hadisi baka je ka bibiya hadisin ba ka zo kana cewa wai wai wai wai ga abin da aka ce waye da shauransu da shauransu to wannan ƙarya ne yadda ka fassara ba haka bane ba ba haka aka fassara gaskiya shi gaskiya ne fassara gaskiya ni kaina ban ji daɗin wannan abin ya kasance haka daga malami ba ya zama cewa kawai ka faɗi abu da molan ba ta hakikin me hadisi ko me nassi yake nufi a wajen malamai mai suka fassara da waye gaskiya ba shi da daɗi kawai ka faɗa shaci faɗa kenan lamarin ilimi ya zama to kawai shaci faɗa ne kawai kowa abin da kansa ya bashi zai wannan kaga ai ba ba daɗi yau kuma akwai mutane da yawa da sun riga sun ba mu amanan ko sun ba malam amanan addini gaskiya bai kamata ba wannan dai ban ji daɗi ba wallahi abin akwai takaici wallahi tallahi to to abu ne abu ne abin ba ba daɗi wannan wannan ah, littafin wato abin da yeah. mu yayi a ciki wato a ciki ne aka yi ƙadiyan hawadis la awwala laha a wannan a wannan ƙadiyan shi hadisi Imran din a hadisin a nan aka yi da eh. la awwala laha eh nan jina cewa sharhu hadisi Imran gaskiya ne yawwa eh to a nan aka yi hawadis la awwala laha kaga dai a nan na karanto a farko inda Ibn Taymiyyah yake tabbatar da al'arshi halitta ne a ah, menene saboda ya ce khaliqu kulli shay'in kaza kaza kaza kaza kaza hmm. amma kuma a ƙarshe magana da ka karanto mana a wata latsa da kai a gwammaja eh. magana da ka karanto kuma ai a cikin eh. hadisin sharwa din ne a ƙarshe kuma sai ya zo ya dinga nuna cewar to ai ba ba ma inda aka rawaito cewar abubuwan nan kaza kaza waye da waye ya dade yana kokarin yana so ya tabbatar da kaza kaza kaza da a hadisin ne ai duk a ciki ne imran sharhu hadisi ne su wa kalan da ba su san me ake ba wanda duk ba ma karatu ba su karatun su ma duk bai kai gurin ba su ma buɗa sun gawa menene ba da kala ita ce kalubalen da har yau muke ƙara nanatawa ba ɗan da ya amsa a izalan Najeriya gaba ɗaya kuma walan ya wannan risalar wannan risalar ta shekta akan wannan hadisin ba wani ɗan da zai iya tunkarar ta ƙarya ne in mutum ya isa kuma ya fito ya tunkare ta ya kwaci ibn taymiya a hannun shek shatima muna ƙara maimaita ba hayaniya ba yau malam kai ma malam yau kai ka hullata haddi duk da cewa akwai magana mu ta fa zama fa tana nan fa akan wannan mukashafa da gaibi ko yawwa da akwai wannan eh, akwai magana akan hadara yawwa duk wannan mukabalan da aka ce za a yawwa ina son hmm. malam ya dinga tuna musu na cewa mu ma akwai zaman da malam yake so za a zauna kuma malam lawan shine ba da wannan tahaddin shine to yanzu dai malam ga wani goren <laughs> eh, ga ya taya <laughs> a rubuta kake a rubuta kake so ko shafawiyan kake so a yi raddin shi a ah, shi wannan tun da tun da muke ai kawai za mu bujira mai shafawuyan ne shi su kuma wanda suke masu rubutu a cikin su irin su sani rijiyar lemo da shauransu ga da kima alƙalami inda ɗan da ya haifu mun san kuma ba za a ce ba ku haifu ba to muna so mu ga mm. an sa alƙalami an warware sha Allah saƙon malam zai je sha Allah saƙon ka zai je malam za mu ga kuma reaction din da za a yi za mu ga response din da za a yi mana yawwa ah. to wannan shine kaga dole a tsaya a kula da irin waɗannan gaɓoɓin sai kuma maɗa'i na uku shi ma dai ya kalanta wata kalma da aljadid kuma babu ɗigo kwata-kwata saboda haka ya sa mata ɗigo kuma ya fassara ta da ɗigon a ah, ah. cikin kuma shi ma hadisi ne kuma hadisi ne oh, to ka duba duka niskokin A duk ai hadisi ne ma karewa misali ba eh, balle a ce a cikin al'ukudu eh. duriya din duka ba ba inda shi yasa dugon dugon na na tirayen mu eh. na gidan jarida wallahi ba saboda abin da yasa na ce maka ka duba duka nuskokin eh wato ka san wani lokacin su masu buga littafi akwai ana cewa menene alkaɗa maɗubai ba yawwa to mm. shi nake nufi Zai, eh, wallahi ba wani wani ne shi ne ɗugansa ne na gidan jarida ba wani ba wani ne ya ɗiga, shi ya ɗiga kansa a gurin a ɗakinsa ya ɗiga shi <laughs> to bara mu ji bara mu ji yau fa azzimin rabba ko qala mai ruwa ya fa azzamar rabba sai annabi sallallahu alaihi wasallama da zai mata addu'ar yayi wa Allah yabo da kirari ya kirmama shi ya kambaba shi to cikin ya bai da kirari din wakala sai ya ce inna kursiyahu lallai kujeran mulkin Allah ba dan yana zama ba wasi as-samawati wal arda ta fi girman sama da ƙasa duka wa inna lahu aqiqan kuma kujerar tana da ƙara ta aqiqir rahali kamar ƙara irin ta sirdi aljadidi sabo ko rahalil hadidi sirdi irin na ƙarfe idza rukiba min thiqalihi idan aka haushi saboda nauyi ma'ana kamar ƙara ta ƙarfe in yana guga ƙarfe ɗan uwarsa kamar ƙara ta bodin mota idan ya sha lodin kaya zaka ji yana kiki kiki kaga da ya ce jadidi ko na ji ya ce jadidi sai ce ko hadidi hadidi na ƙarfe kiki to jadidi ne asalin mm, yadda rahalar jadid yawwa aljadid sabo ne na kalman sabo ne saboda haka bayan bayan duk nusa din shi al'ukudin duniya din wanda suke tare da mu sai da kuma na mm. koma hadisan in je in gani in koma mm. na dudduba riwayoyin daban-daban daban-daban na wanda suka rawaita hadisin duka aljadid ne shi alhadid din shi yake ganin kamar zai fi masa ya dace ai ya saka alhadid din ba a haka abu baka gani ba a hadisi ka dinga ka dinga kamata abin da baka gani ba ba daidai ba abin da ka rubuta in ba zuwa kai kai ta haƙiƙi ba ka bibiya shine in ka zo sai ka gyara sai ka ce kai ta wane mai akwai masu abin nan ba wanda suke faɗan wasali ce wasalin kaza ne shine kaza wane ya rawaito an sa kaza kaza amma abin da yafi inganci kaza ne in kayi wannan sai ka faɗa kuma amma amana sai ka faɗa wa masu sauraron ka cewa wannan gashi an sa kaza nan kaza ne amma malam wane ya ce kaza ya ce kaza amma kai din da yadda muka dan ka tun daga farkon karatun nan zuwa yanzu babu satin da zaka zo ka kubuce wa mu danke ka dan ka'iri daban-daban a bangaren larabci da shauran fassara da wayewa kuma ka zo ka dinga ƙara abin da babu a hadisi ko kana fassara abin da babu wanda ya fassara ya faɗa ba haka bane wannan duk bai kamata ba musamman gashi hadisi ne bai kamata ba gaskiya hadisi ne yana da buƙatar a yi daka tsantsan a kansa to da haka yanzu yanzu ce wai wai wai wai wai jadidi ne ah, ya fassara ka hadidi kai ka hadidin rahalil hadidi wai na ƙarfi. a rahalil jadidi kawai sirri sabo kawai aka ce idaru kiwa min fiqari yawwa wanda shi ma hadisin nan yana daga cikin hadisin da shi ibn taymiya kaga ya wada akan abubuwa na kursi ta gashi nan kaman kaman dai kursiyin Allah nauyin Allah ne wal iyaz billah haka shi ya goce wa ibn taymiya ai ya goce wa tunda ya ce kursi kujerar da ba bai yi ta ko dan ya zauna ba mm. kaga ya goce gaskiya ne kuma tsari ibnu taymiya ba ko hadisin ma dai da maganganun da suke kansu wanda kuma shi ibnu taymiya ba ruwansa in yana so ya gina sa ko injila ma zai je ya ɗauko karatu don ya gina sa kware ko ina ruwan okay hadisin bai inganta ba ne ko ko hadisin yana da ana da maganganu a kansa kwarai da gaske na rashin inganci na'am Eh, ana da maganganu a kansa na rashin ina ga har albani ma in hadda ta bata yi mun halinci har albani ma ya rauna hadisin amma ibnu taymiya dauko hadisin yayi magana a kansa a cikin fatawa juz'i na 16 shafi na hudu zuwa da 35 to alayyala abin da muke so faɗakar da su masu bibiya ya ce ko hadidi kuma sai ya ɗau fassara hadidi din ya zama ita ya gina karatun akai kai ya zaɓa so gaskiya kuskure ne hadithan duka aljadid ne yawa ba ba alhadid ba ne to sai sai na hudu shi kuma wani gari ne wata wai wai kamar wata risala ce ta ibnu taymiya ina ga ko irbaliya ne sai ce wani jawabi ne wata amsa ce ta ibnu taymiya al-istiwa wan nuzul hal huwa haqiqa am amla hmm. tusan ma sai ce al-irbaliya na'am eh to ba irbaliya ne shi to bara mu ji yawwa a ji daga bakinsa. Waka ya kai takarda talatin, kuma akwai shi a majmu'ul fatawa juzu'i na shida, shafi na ɗari hudu da sittin da ɗaya zuwa na ɗari hudu da tamanin da hudu. Sannan akwai wani littafin mai suna Jawabun Filistiwa wan Nuzul, hal huwa haƙiƙatun amla. جواب في الاستواء والنزول هل هو حقيقة أم لا تسمى إربالية أنا كيران سدسونا إربالية تسمى إربالية to kaga ba irbaliya akwai alu da lanzaye ya cinye shi na gani al irbaliya alu da lanzaye kaga akwai alu da lanzaye ce irbaliya kuma sannan ah, ba al'irbiliya ne irbiliya ok hmm. ba ɗin ba wasali sama ba ne wasali ƙasa wasali ƙasa eh. ba irbaliya ba irbiliya eh. gari ne a iraq gari hmm, ne a iraq yauwa amma ana ana cewa in garin wufar za a ce masa arbi ko arbil amma in za a yi nisba nisba al'irbili suke cewa to kaga tun da mu'annas al'irbiliya na an yi nisba ce kamar jawabi amsa yar irbila yawwa to so in za a yi a ce al'irbili akwai manya-manyan an yi wato famous personalities a garin haka sanannun mutane wanda suke da nisba zuwa shi wannan garin zaka ga ana nasabta su da shi garin al akwai ah, kaman baha'uddin al-irbili wanda hmm. ɗan ƙarni na bakwai ne su yi miya din kenan eh, baha'uddin al-irbili aliyu bin isa kenan bil abil fati al irbil adib ne kuma sha'ir ne katib an yi manya manya ah, kaman shi ah, zahabi aka kawo mutane da suke 'yan a garin so da gari ne dai a yan shi garin wannan shi ma ya ce irbaliya akwai alu da jaye kuma ya sa fataha akan baɗin nan kisra ne ya koma kuma ya je ta haƙiƙi kuma kamar da nake faɗa akwai mu'jamul buldan na yaqutul hamawi irin waɗannan duk yana faɗan yadda gari yake da inda yake da yadda eh kamar irin su garin mm, kabaras kabaras take ko eh, kuburus <laughs> kabaras kaga babu shi kaga kuburus ne kaga ne cyprus yawwa ne cyprus mm. kuburus ake ce abubuwa ne ai na kasa manta da kabaras nan kure eh zaka ga yana takure yana ta ko kai kan komo ko a wannan makda'in da ka kunna ai zaka ga da ya ce hal huwa haqiqatan amla Naji ya ce sai ce ya lura hakikatun. Hakikatun, amula, hakikatun. Ana tuni ake tabbatar wa kai ne ga zo kai mana gyara. Mun gyara, mun gyara ga zo ka ce za ka yi mana gyara. Ai na san yayi. Hakikatun, amula. Sai to wanda rabul kwantar da hankalinka ai ba za mu gyara ba da ka gyara. Mm, amma har za mu liƙirabanci. Eh har za mu liƙirabance gurin har na ɗau alƙalami daga an da an gyara aka kuma maimaita. dan kada a bari su ɗaya a ce eh, ai ka tabbatar ba ba a tabbatar abin da muka zaɓa ya ce shi na wannan rabu ai ba za mu taɓa gurin ba ba ka da matsala ka wuce nan yau mu kwantar da hankalin to wannan maɗa'i na biyar mm. shi abin da na rubuta shi ne ya dullo ala adami muraja'atihi muraja'a daƙiƙa yana nuna cewar baya muraja'an karatun nan muraja'a mai zurbi saboda za a ga yadda yake talajuliji a ciki kuma akwai inda aka gabatar da khabar aka yi ta'ahirin mubtada na gane ya kasa ganowa ya kasa gane cewa mubtadan yi can a gaba na gani irinsa aka yi to ya kasa ganowa sai kuma daga ƙarshe da ya cimma ya tafi da fassara akan kabar din to kuma eh. maimakon da ya cimma mubtada din ya dawo ya ce to oke kaza to ina ya riga ya tafi abin ya masa ne saboda yana yana mm-hmm. yana tsorace sosai yana ruɗe za ka ji yadda yadda ya karanta gurin da talajuliji yana kan komo akan yawa yawa anan shi ma mai ta hakiki Muhammad Ali Imran ya ce baqiyatu nusakhi mujallad wannan ragowar nusakh na mujalladin walahu fi majmu'il fatawa a wasu nusokokin ba mujalladai ne ba mujallad ya ce aktharu min mujalladai ne to a wasu nusokokin aktharu min mujallad sai ce walahu fi majmu'il fatawa kuma Ibn taymiya yana da littafi ko maganganu makamantan wannan a cikin majmu'ul fatawa juz'i na takwas shafi na tamanin da ɗaya zuwa na ɗari da hamsin da takwas da kuma juz'i na takwas shafi na ɗari uku da uku zuwa na ɗari uku da saba'in wanda wannan maganganun an tara su sun zama risala guda biyu fil qada'i wal qadari wal hikmati wat ta'lil sunan su risalatani fil qada'i wal qadar والحكمة والتعليم sannan walahu masail ibn taymiya yana da littafi mai kaji ko kaga wajen baqiyatun nusukh nan ya dinga talajul amma kamar ban gani a rubuce ba ma eh ai hashiya ce okay okay ce shi kuma wanda wannan din yake wanda ya bawa malamin ba hashi a wanda ya bawa shi host din ba ah, hashi na gane eh saboda kaga ai ba a so a samu littafin ka a dinga to kuma muka riga muka samu to baqiyatun nuski mujallad sai aka ce wala wufi majmu'il fatawa kaga tunda aka ce wala wufi majmu'il fatawa idan da kyakkyawar fahimta arabiya zaka ce me ko a soro haka ake mana yanzu in ka ja baki a tsoro ka ce walahu fi kaza sai a ce me gaskiya ne sai ka je mubtada din za gaskiya ne ana ne mubtada nan an yi ta an yi ta sa to kaga risala ta ne lahu ne gaskiya ne amma sai ya tafi ta walahu yana da yana da shi a cikin majmu'il fatawa mujalladi na kaza kaza kaza aka gama bayani wai kuma sai aka tada risalata kaga sai a dawo a inda kwarewa sai a ce okay hu risalata fi majmu'il fatawa kaza kaza haka ya kamata a yi wannan shine gaskiyar zance to ka gani amma da aka tashi sai aka tafi a hakan kuma da aka zo aka tada risala ne din wai kuma sai aka ci gaba da tafiya a haka risala ne risaloli guda biyu fil qada'i wal qadari cikin qada'i wal hikma wat ta'lim wannan yana nuna yana gwada rashin yin muraja'a kamar yadda na faɗa ita wannan hashiyar kai tsaye yake tafiya ya ce zai karanta ta ni dai a nawa uzurin da nake masa amma in dai yana bita kuma ya dawo ya zo ya dinga yin wannan to gaskiyar magana gaskiyar magana akwai aiki a gabanmu ba ɗan ƙarami ba dole mu sha shawara muƙaddara mu muƙaddara baya yin karatun kawai in ya zo sardan yawa baya muraji a ya zo nan kawai yake yi in aka kaddara yana yana kamar yin muraji'arsa ko yana ba muraji'a ba yana fara karanta a gida sannan ya zo biya a nan yana hmm. bin karatun a gida sannan ya zo biya a nan akar kalla kuma ake samun wannan abun kaga kaga akwai matsala ba ɗan karama ba in dai ana muraja'a ni dai a yadda ƙarshen uzurin da nake masa kamar ita hashiyan nan lokacin da ya zo karatun yake biya yake cewa sai ya tafi ya je ya biya ya hmm. biya shi yasa in ya tafi din sai kaga ana yawan samun karabka ana yawan samun karabka in ba haka ba kam to bai da rike karatu bai da rike karatu kuma a yadda na lura shi karatun kamar wani kamar wani tugunzumin haɗin kai ne dan yanzu an bani labari hatta waya ma ana saka wani wanda yake ba shi agaji a wayar. Ana, ana ba na sauraron waya. Waya ma akwai wani wanda yake taimaka masa. Ah, kamar ya? Eh, kamar yanzu misali, yanzu karatun nan da muke yi sai mu ɗauko wani in an zo waya. Za mu yi karatu ne da mhm. kai mu bi mu gama, amma da an zo waya sai a ɗauko wani amsoshin da za a bada mu bi za mu dinga bada amsar yana taya ni yana taimaka mu ok mataimaki kenan a'a mataimaki to fa haka aka gaya mu to kuma abin abin dariya sai na ji an ce wani gudajjen mu ne da ya guje mana wanda ya mana alkawarin zamu mukabala da shi ya gudu matsoraci zabo wai shine sai za ka yi fursunanka ne shi ne aka ɗauko yake taimaka gudaccen fursunanka ne eh sosai ko wani gudajje na ne wallahi da nake ta neman sa ya gudu yin alƙawarin muƙabala eh yau shekara da shekaru a gidansa ma aka ce za a yi ya gudu wai shi aka ɗauko na ce wai da kuma ɗalibu wal madlubu kenan wannan baki bai iya karanta ba wani tun in jahili ne wa shi mai taimakon shi mai taimakon wallahi tallahi ba zai iya karanta maka shafi ɗaya na littafin da ba wasa lafiya na wallahi ba zai iya ba Shi ne yake taimakon kuma? Eh wallahi, wallahi ba zai tun in jahili ne. Sai sai sai sai ƙura, Amma ti ƙarin jahili ne na san shi ciki da bai. Wai shi aka kuwa yake da to da uba dalib wal ke kenan. Akwai ƙura. <laughs> Ba a shirya ba gaskiya. Ba a shirya ba. To amma duka shi yasa ah, muƙabalan nan za ta ƙara haska wa mutane yadda al'amuran nan suke saboda ita nan muƙabala ba wanda zai taimaka ma nan kuwa ko shi host yana taimakawa ga wani nan shi ma yana taimakawa abinda kola yake magana daban sai a ja kola wani topic daban wanda ba shi ya kira yake magana a kai ba a zuƙe shi a tafi da shi wani guri idan kola ya zama yana da wayo ba zai zuƙu ba sai a ce kai yi mana bulocin ɗinsa mana blocking ɗinsa ko ya kira a daina <laughs> ɗauka. A ban gane a ce a blocking ba ba cewa aka yi open bane ba ko mai tambaya ya zo ya tambaya ko menene me zancen blocking kuma. Ƙarya suke in dai za a fara karatun ana cewa wani nan gidan hujja ne ba kama kame wallahi ƙarya suke matso ƙarya suke wallahi duk wanda ya zo da hujja blocking ɗinsa ake. ba kuma kuma a hakan ba mutanenmu sun dage suna zuwa ɗin. a ba a ba su damar su yi magana sun dagi suna magana yana magana fa suna magana yana magana haka ake wayar ai shiru din nan ka gama ba da a ba a yi in gama magana in ce to kaza ba da amsa tambaya kaza da ne maka na gane kuma in littafi na zo da shi zan yi istishahadi gabun da na istishahadi sai a ce a koma a karanto wani guri wanda kwata-kwata bai da alaƙa da maganar da muke a karanto nan a kuma tafiya wani gurin da bai fi ka karanta layi biyu ga faɗi shaida ba sai a ce sai ka karanta sai a karanta fiye da shafi sai a ɗauke hankalin mutane daga kan abin da ake haka aka baki haka ake kolin din haka ake kaga muƙabala kam ta face to face ai kaga mu ba a isa a mana wannan abin ba ga alƙalai da za a saka ka yi magana mu yi magana inda baka amsa mana ba mu ce baka amsa ba mu tambayan mu kaza ce kai kuma kaza ka ce mu ko ba wannan muke tambaya ba jama'a na gani kaga sai a fahimta na waje sa wani raul kawai a zo a samu a ɗan rage matsalolin nan da muka tara fana'i shuhudi kashi bi mu kuma mu ɗan maka taimiya haddasa halara ko ah, irin su istighfarin da kake yi irin su tabarruki da yake yi na sujada ya je turbuza kansa a ƙasa ya mu'allima mm. Ibrahim Al-Dimni yau da irin waɗannan ya ake Ibn Taymiyyah yake samun ilimi bilawa su da bayan an zaki Shehu Tijjani da da subaye saboda sun ce suna samun ilimi alillahi bilawa su da ake Ibn Taymiyyah yake samun alillahi bilawa su da kuma za mu zo da misalai da irin wannan su irin tafsirin suratul a'la ai duk irin su da ah. wannan irinsu ne ai wanda aka samu maganan da <clears throat> da kike faɗa ɗazu eh. na cewa idan aka fahimci kana zuwa da hujja ana blocking akwai dan eh. uwa mala ashiri kamar ya taba bani wannan labarin din ya ce shi ya daina makira, ya ce ya kira ya kira ba a ɗagawa ba za a ɗauke shi ai da an gane ka zo ka yi participating a zaman gaskiya inda ka yi wani participating ka yi performance ka sa honorable gumi in dai ka sa shi gumi ka ruɗa shi to an daina ɗaukan kolin ɗinka ka san da an yi wani yayi sai ka ji an ce ashe ba hujja ashe ni ba ba sarki zaki am sai a ce sauke min shi ka tuno zargi <laughs> zaki sauke min kolan na sauke min shi na tuna wala <laughs> an yi wani wani shi ma yi da an an ya ji duka ya ji duka ya ce sarki zaki je sauke min shi na gane shi sarki zaki ya sauke mutum yawwa to shi ma nan ta karkashin kaza sai a yi bulokin din mutum <laughs> sai a yi bulokin din mutum <laughs> su haka suke yi sai abu ta kasa din mutum wannan abu kunya da yawa yake wannan abun ta kai akwai dan uwa malam Nibras da na ga shi kaman shi host din na wancan gidan shine ma na je na cewa shi ya dina ba shi da na dina ba Nibras dama na gani yana faɗa host din yana cewa na daina ba Nibras eh. dama na fidda shi menene haka yana irin wannan bayanin nashi ka ce shi ma ya damu da shi ya kawo hujja in dai za ka kawo hujja aka fuskanci kana da ido to bulokin ɗinka za a yi <laughs> sai a daina ɗaukan wayar ko a yi bulokin ba hujja ake ne ba ke a ga ƙarya ne ya ce wai kuma kan a fara karatu sai an yi sai an yi a ce wai gidan wai nan hujja ake ba kama kare ba kai Allah ya sauke na'am akram amin to to wannan su ne sunan shi littafin al'ukudu duriya sai bangaren jawahirul ma'ani jawahirul ma'ani an dai daɗa komawa an daɗa ranka yawa shi wa alharazmi an ce bayan makon da ya gabata mun tsaya inda shi wa alharazmi yake cewa kaza kaza kaza kaza an kuma mantawa again again again to kuma muƙaddima ta ƙare a ƙarshe kuma da ta ƙare sai shi wala wannan muƙaddima ta ƙare na rairayo ta daga cikin muƙaddima ta littafin sha'arani mai suna kaza kuma aka karanta kuma kuma ba a ce a da can da muka ce muku kaza kaza kaza kaza ba <laughs> wallahi tallahi kai wannan wannan zamani mun zo ƙarshen zamani kai yana hannun yan sari lahi wa inna ilayhi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakeel ba dole a ta ganin bituntunu ba alaji wannan karatu ne ake malamai shine ne ce wannan karatu to gani ba ba gani ba Fabulin su ne kwanan nan wani yayi wata magana wai ana yin ana yin auren menene da menene a jihar Bauchi saboda Allah kai aka zo aka ce gwamnati ta ce to kaga yadda zancen ya zama kanzan kurege ne ta zo mu ji ta ne na gani wannan na rantse da Allah na ji da Allah da gwamnati ta ne mana irin wannan a bangaren addini a ce in ka zo ka buga a tsare ka a ce ku zauna da yan ɗariƙar a ce akwai wata munazara da gwamnati ke sawa kuma a samu eh. waɗanda suke su kuma malamai wanda ba su da ba su takin ba misali irin su malam Ibrahim Khalil eh, irin su su dinga zama alƙalai a zauna a baje mas'ala a ta dinga tattauna na rantsi maka da Allah tuni an kashe kasuwar waɗannan masu mumbarorin ƙaryar gaskiya ne da yadda wanda ya san ƙarya ne ba zai ba ta ce zo ya gurfana a gaban majalisa ya san kunya zai ji wallahi tallahi ƙarshe in ka bibiya kolan ma babu shi in ka bibiya kolan ma babu shi wai kana nufin kawai ba wanda ya gaya mai watakila kirkira ya kawai khayali ne kawai to ai an yi a baya ne yanzu inda lokacin karɓa hadisi ne wannan ai hadisansa duka in ya rawaito ai ne da lokacin hadisi ne ba da ibai bane maudu'i fi kazzabun za a ce me yawan ƙarya ne ai misali ai yayi wa namu gaskiya ne wato akrama yayi wa jagoran kuma aka ce ya kawo fefan bai kawo fefan ba Ina lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuma malami. ku. To ai shi ne gaya ma ce addini yana hannun yan sari. To wannan abin duk da suke a Jawahirul Ma'ani da ƙasashe ne na ilimi irin su Misra misali irin su Murtaniya. Mm. Da su mm. in aka zo irin wannan munazara ake haɗawa a sa alƙali wanda ya ƙoshi da ilimi a sa shi a tsakiya ku kawo naku mukana mu alƙali ya haɗa ya ardin adilla ɗin da abinda aka tattauna a ƙarshe ya rubuta wasiƙa matsayinsa akan abu ya ce ga wannan muƙabala an tattauna ta na jagorance ta ɓangare kaza suna tuhuman ɓangare kaza da kaza dalilansu kaza da kaza ɓangare kaza sun tare kaza sun ce kaza suke nufi da kaza da kaza da kaza a ƙarshe dai dalilan da su wani suka kawo karɓaɓɓu ne suna da hujja kan abin da suke yi a rubuta wasiƙar an soke wani ya zo ya ƙara tado da wannan matsala an rufe ta ugulikat an kulle ta to amma wunan gwamnatin mu ba ta da ilimin addini ilimin boko ba ta ma kai ba ta damu ba ma ba ruwan da addini sannan ba su da ilimin addini so kaga shi yasa muke fuskantar irin waɗannan ƙalubalaye Allah ya kyauta Amin. Allah ya rufa To yanzu sai mu je a sa jawahirul ma'ani na farko ya ce wai ala harazim ya ce kuma mukaddima ce ta to a nan muka tsaya idan ba a manta ba da haka za mu ɗora daga inda muka tsaya sai shehu harazimi ya ce kultu na ce wa min huna daga nan ne ko saboda haka ne akfal kamilu na min ahali a ɗariƙi kammalallu na ‘yan ɗariƙa suka ɓoye alkalamu magana fi maqamati tauhidi game da makami na tauhidi alkhasi ke bantacce sufaye suna cewa akwai tauhidul am ko tauhidul awam sannan akwai tauhidul khawas sannan akwai tauhidul khawasil khawas ma'ana wai tauhidi mataki uku ne akwai na magarin mutane akwai na keɓantattu akwai na keɓantattun keɓantattu to wai kammalallun sufaye suna ɓoye magana game da tauhidin keɓantattun mutane saboda abin da ya gabata na ambato shafaqatan ala ammatil muslimina wai saboda tausayin gama garin musulmai to wannan mun saka shi ne kawai yawa wannan mun saka shi ne kawai don mutane su ji cewar wannan abin da ya karanta kwabo da kwabo kultun nan ba alharazmi ne faɗa ba abdulrahabi sha'arani ne faɗa wanda yake so ya koma cikin mukaddima ta cikin littafin imamu sha'arani wato ɗabaƙatul kubra ta imamu al-imamu mm-hmm. sha'arani yawwa ya koma zai ya duba mukaddima ta farko zai ga wannan abin da aka karanta kultun kanta ba ta alarazi ba ta Abdullahi Sharani to wancan satin kuma koma zai fara karatun honorable ya karbi gyaran da muka masa ya ce ah, me ya faɗa ya ce Sharani ya ce kwata kwata bai faɗa alara ba shi yasa tun da aka fara jawahirul ma'anin bai taba karatu mai tsaftar wancan ba saboda me ya yadda yanzu ba maganar alharazi yake karantawa da da shehu tijjani ba sau da haka sai bi karatun a hankali da ke da ke tawa kuma abin da yake bani mamaki wai commitment ne da shi da yawa ne yana da ko ko abubuwa ne suke masa yawa ne la'alla ta mantuwa na mantuwa ta yawa ka zo ka ce wannan wannan satin wani satin kuma ka ce shi wannan ai ai ai suka ne yawa suka ne kamar a janibin a harka ta ilimi mutum ya zama haka yau ka ce shi a rani wani sati biyu ka zo ka dinga inda muka tsaya inda ala yake bayani akwai lokacin da aka ce ma kamar yadda shehu tijjani yake yake hakaitowa kaji ala ma aka tsallake shi aka ce shehu tijjani yake mana bayani so kuma wani sati da to shi ne nace ko commitment ne yake wanda da ran nan ai mun so mu tare shi ni da kai ai mun je wani gidan abinci muka <laughs> jiyo shi mun so mu masa mu masa mu masa tare <laughs> Riyadu Salihi da karatun Riyadu Salihi na ake yi. Eh muna gidan wani abinci muka jiyo shi yana ba wani nesa abin da ya sa na kawo wannan kadiyan sau da kadiyan mukabala ba wani nesa ake ba. Ko nan din inda muka je cin abincin muna cin abincin muka jiyo muryan shi ko nan ya gayyace mu lafiya lau sai mu ji. Wallahi normal zuwa za a zauna. Da muka yi ma ba mu taɓa wata mukabala. za a zauna. To ba mu taɓa wata mukabala da mu ne muka ba da venu ba 'yan izalan ne suke ba da venu. gaskiya ne mukawalar da muka yi ni da kai wadda muka je muka wakilci ɗariƙa a wancan masallacin masallacinsu ne muka ji aka yi ta gaskiya ne akwai wata mukamala da yaran wannan suka taɓa yi shi ma na ji a masallacin triumph aka ce an yi wannan da da aka yi ta da yaran abdul jabbar eh. da su a masallacin ta su wai suna zuwa ma suna zuwa venue din wani ne in ba nasu ba da wahala ne da wahala ni ba na tunanin suna zuwa wajen wani sai dai kai ka je wajen su venue su ake mukabalolin yawanci to wannan din ma kowannen gun da muka je muka jiyo ga kana ta rigima da yan kadiriya azan <laughs> yan kadiriya ne suka yi mai wata shaka billahi lazi kuma ya shaku billahi lazi kuma ba mai kwatarsa a wannan matsalar Ok, ranar nan babatun da na je na yi. je na yi, ai kai baka san dambar wanda ake ba, ai ƴan adiriya ne suka shaƙe mai wuya kuma wallahi sun shaƙe shi. Malam Nasiru Kabara ya taɓo. Na'am. Suka Malam Nasiru Kabara ya taɓo. Wallahi suka yi mai wata damƙa, wallahi ya damu. Eh. Suka iza mai rami kuma wallahi ya faɗa kuma sun binne shi. A matsalar sun binne shi a ilmantare. saboda irin ka yi tahaddin nan ka ce a kawo abu babu kuma a kama ka, 'yan gama da kai kaga ai kamata ya kai shiru tunda ne ma kake aka kama ka sai kai akalla in ba zan yi i'tirafi ba akalla in ba zan yi i'tirafi in ce na gani na gamsu na gane ba to zan yi shiru in daina magana ka gani ka gani ok shi sa aka dinga babatin nan a shiga can a fita can babatin <laughs> nan da kaga an kai dare sallan ma kaga ai da za su yi sallan isha wal asr aka karanta a raka'a farko saboda an an kai dare aka karanta wal asr ta biyu kuma aka karanta ina ga ko ina ina karanta a sallar saboda ana sauri wato wato Nursu me ya haɗa karatun Riyadu Salihina da wannan bayanan? Da wannan ai kadirawa ne suka jawo kadirawa ne suka jawo a jiran da yake yi eh ka san eh. ka san mu mun shagaltu da nan ne ana yawan ka kawo bidiyoyi na daban wanda ba na wannan karatun ba ina cewa ni ku banni a wannan nan nake dan kasa in ya shigo nan muke dan kasa a bari in fita muka daga nan aka fita aka shiga dawa aka shiga wasu matsalolin babu matsala sai mu iya bin sana amma yanzu a nan muna ganin yadda muke kife shi a nan ku ban mu da shi a nan can kuma wanda yake da yake da wata wani ƙarin haske da waye kofa a buɗe take siyasa harkar su ta kwankwasiya da ganduje nan duk ba ruwanmu da wannan harkan shi ta ta ta waye duka wannan a kyale shi su yi harkokinsu amma dai mu a nan in ya shigo jawahirul ma'ani ya ce kula za mu ce tas kuma yan mm. uwa suka ce ma a hả nhà dạ, nói cảm ơn Ya? Wa, mun dago. Ah, ya haka? Gaba ɗaya ta sauke mu ko? Eh, ai shi ne ga kai ma baka nan nima bana nan. Eh, to an tuna ga da network da network ɗaya muke amfani. MTN da yawanci muke amfani da shi ina ga shi ne ya samu matsala. Eh, MTN ne ke amfani. Sauke ni ce gaba ɗaya Yawwa, ni na ga cewa kaman an sauke ni kuma na zo sai naga kai ma baka nan. Warai kuwa, ni ma haka, da na dai na ga baka nan. Gaskiya ne. Yawwa to, wannan shi ne eh, yanzu abin da za a sa mana magana ta taqsimu tauhid ne zai yi challenge akan kasa tauhidi am tauhidi khas din nan to challenge zai yi a kai sai mai masa magana cewa yana da awon salaf babu wanda ya <laughs> a salaf ba wanda ya wani magana wani tauhidi khas da tauhidi am Maramu. mu yawwa sai a samu shi to dai anan ya ce junaidu ya kasance la ya takallamu qattu baya magana da ɗai fi ilmi tauhidi game da ilmin tauhidi yana nufin tauhidi face sai a ƙuryar ɗakinsa ba da ayyughliqa abawa badarihi bayan ya kulle ƙofofin gidansa to kaga na farko kasa tauhidin zuwa ga tauhidul am tauhidul khas tauhidul khawasul khawas wannan abu ne wanda ba a taɓa sa ba daga maganganun magabata ɗaya kenan sannan na biyu cewa akwai wani tauhidi da wasu za su sani da kuma wani wanda ba kowa zai san shi ba to shi ma wannan magana ce wadda babu ita a cikin addini wanda insha Allahu sauran maganganu za su biyo baya a nan gaba to kaji kaji abin da ya na saurara ya shi tauhidi ya rushe tauhidi kas da am kas da am babu shi ga salaf sannan wani abu na tauhidi a ce wasu sun sani wasu ba su sani ba babu shi a addini yawwa to wannan kuma kaga na farko abin da za mu masa ba wani dogon jawabi za mu yi a nan ba in dai rashin kasa tauhidi gida biyu a salaf shi yake nuna khas da am shi yake nuna rushewarsa to shi kenan ibnu taymiya tauhidinsa da ya kasa shi ma ya rushe gaskiya ne rububiya uluhiya asma da sifat kenan wannan kawai shine abin da zamu ci in dai dan babu salaf da suka yi magana haka kawai mustala na wani fanni su istilahin su menene tauhid khas din menene tauhid am shine abin tambaya ba sunan ba gaskiya ne ba sunan in kana in kai da in kai da malami ne ko almajirin ilimi ne to matsalar kai siyasa ka ta fi karatun naka yawa harkokin siyasa nan sun dauke maka hankali fiye da sha'anin karatu sannan eh, sau da haka tun da ka ce taksim din shi kake challenging to hujjar kasa tauhidin ibn taymiya gida uku shine hujjar wannan shine wannan hujjar ba idan wannan tauhidin rushashe ne saboda babu wani salaf da ya magana, sa a yadda ka faɗa to tauhidin ibn taymiya ma rushashe ne dan shine ya fara yin sa gaskiya ne shi ma ba shi salaf ba aya ba hadisi ba sahabi ba tabi'i ba tabi'u tabi'ina gaskiya ne babu babu babu so da kaga kenan idan za ka rushe wannan to ka rushe wancan ka fara rushe na ibnu taymiya ka manta ni me yasa kake magana baka tunani ka dinga tunani kafin kai mana challenge ka fara wai ga gidanku ka ga babu abu sai ka fara tabbatarwa babu abin da zamu jebo ka da shi kuma wannan usul din kasa tauhidin gida uku ana cire shi izala gaba ɗayan ta ta ne baka isa ka ce ibnu taymiya yayi kuskure dan ana cire wannan shine usul na izala ana cire wannan kasa tauhidin gida uku takfir ya haɗi ta musulmai da waye da duk ya wadi an dina kuma izala ba kafirtawa ba bid'antawa babu izala ba zagi ba cin mutunci ba izala izala ta kai gaskiya ne to sai abu na biyu ya ce ah, cewan wani tauhidi da wani zai sani a ce wani bai san shi ba wannan shi ma babu shi wani ya sani wani bai sani ba wannan Allah yana cewa ko kulli zai ilimin alim saman duk mai ilimi akwai wani mai ilimi ba daidai ake a ilimi ba kuma sanin Allah ba daidai yake ba wannan bid darura haka yake bid darura mun ma gwargwari haka yake yadda wane ya san adda wane ya san Allah tabaraka wata ala ya yadda da Allah ya fi na wani da haka musulunci makami uku ne akwai islam akwai iman akwai ihsan yadda musulmi yake kallon Allah tabaraka wata aya da abin da ya sani a Allah to bai kai abin da mumini ya sani a Allah a tauhidin da komai ba sannan shi kuma musin yana kololuwar ƙarshe wannan haka annan Muhammad ya nuna mana sallallahu alaihi wasallam me musulunci shine magana ta zahiri tauhidin kenan a musulunci amma tauhidin nan shi yake rikida a imani ka an ce an tumini billahi wa mala'ikati wa kutubi wa rusuli wa tumini bil qadari khairi wa sharri wannan yake jawa haka a makamin imani a makamin isani wannan tawhidin shi yake jiya an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka wannan ka ce ɗaya ne musulunci gwari ne ba gwari bane ba ba gwaranci ake yi ba so da haka gaskiya ne wato ka tsaya ka fahimci maratin masanin Allah na musulmi ba ɗaya yake da sanin Allah na mumini ba sanin Allah na musulmi ba ɗaya yake wannan shi ne tauhidin musulmi shi ake cewa tauhidul khas tauhidin tauhidin musulmi tauhidul ab tauhidin muminai tauhidul khas tauhidin musulmai shi ne tauhidu khasatil khasati in baka gane ba wannan hadisin shi aka fasa wani lokaci e kwakwalwar ce ai ba ta to ai ba a tambaya da kuka ce kaza me kuke nufi shine gaskiya sai ka tambaya sai a nuna maka aya a nuna maka hadisi ce ba wani tauhidi a babu wani tauhidi khas tauhidin da wani zai sani wani bai sani ba akwai abin da wane ya sani a Allah wane in an gaya mai ma fitina zai zama mai abu sosai kuwa so da aka tauhidin nan mataki mataki ne mataki mataki ne akwai wanda dan me aka ce akwai shirkul asgar arriya gaskiya ne ko wani wanda yake yin riya ai yana da awar musulunci kuma gaskiya ne wanda tauhidi ya ɗari ya yi riya baya tara Allah da wani abu cikin bauta da ɗaya cikin bauta kaga wannan tauhidinsa kenan gwar gwara a aya ya ayyuhan na su'ubudu rabbakum wallazi khalaqakum ya ayyuhan na su'ubudu rabbakum wallazi khalaqakum wallazi min qablikum la'allakum tattaquna ya ayyuhan nasu ya ku mutane ku bauta ubangiji wanda ya halicce ku da wanda ya halicci wanda suke gabanin tauhidi da biyu aka ce wala yushrik bi ibadati rabbih ahadan kada ka tara daya da bautar ubangiji aiki dan Allah dan wani amma wani gurin sai aka ce bauta wa Allah ka tara shi da komai nan ka tara shi da daya aka ce wani gurin kuma ka ce kakka tara Allah da komai wa abudullah wa la tushriku shay'an ka bauta wa Allah kakka tara shi da komai yawwa to in kana so ka gane fassarar wanda ka je hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Bukhari da Annabi sallallahu alaihi wasallam asdaqu kalimatin qala sha'irun kalimatu labidin ala kullu shay'in ma khala Allah badilu wannan tauhidi shine na khasatul khassa ga shi hadisi duk abin da hmm. ba Allah ba ya da haka kakka tara Allah da wannan abun dan ƙarya ne abun nan ba wai iya ɗaya mutane ba kawai ko mene kakka tara Allah da shi tabaraka wa ta'ala cikin bautarka to kawai ba ku yi karatu ba ne ba ku fahimci karatu ba kawai ku zo a yi tarunto da ku to wannan shine da maɗa'i na uku da na hudu da na biyar kusan da a lokaci ɗaya za a saka na farko a a saka na, uku kam sai a su kuma na hudu da na biyar sai a sa tare yanzu a saka na uku magana ce akan a sufaye da suke cewa a kiyayi duba zantukan su da shawara da shawara akwai abin da zai iya yiwa ya bayu kare cewar kafirci ne mm. saboda baka ɗanɗana abin da suka ɗanɗana ba baka gaskiya ne yawwa to ya karanto a cikin jawahirul ma'ani saboda haka shine yake ta wani dawurwura a gurin ka shedin da ake na cewa kakka duba littafin kakkai kaza saboda haka shine ya ajiye wasu shigoyi cewa ya za a ɓoye wani ilimi ai ba ba wani ilimi da ake ɓoya kaza kaza ai inna ladina yaktumuna ma min al bayyinati wani guda min ba da duk abin da yake bayyana ne da guda haramun ne koyi shi bayyana da guda din nan shine halal da haram kaza kaza kaza to shi abin da bai sani ba shi wannan ilimin na, na maqamul ihsan halal da haram ne yana maganan wannan haza halalu wa haza haramun ne la ba wannan magana yake ba saboda haka shine ya danyi yan falsafofinsa a gurin sai a ɗan eh, saka su yawwa bara mhm. ana wanda sun kai kololuwar amma da su ne ma za su ce a kashe shi ma'ana saboda yadda za su ji magana ta yi muni za su iya cewa ma ya kafarta a kashe shi to duk wannan abin fa da su fa suke so su kai zuwa gare shi a nan shine su nuna maka cewa suna da wani sirri kuma wannan sirrin a ɓoye shi sannan wannan sirrin in sun faɗe shi ma wasu daga cikin mutane za su iya ce musu kafirai to in ba rami me ya kawo rami ma'ana sun san kenan abin kafircin ne to kuma a lokaci guda wannan abin duk da suke kokarin halatta wa kansu yin wancan kafircin ne da wawantar da hankulan mutane da nuna ai mutane ba za su gane ba ba wani abu da Allah maɗaukakin sarki ya saukar wa annabi ya yi bayaninsa dalla-dalla a ƙur'ani wanda idan mutane suka ji ba za su iya fahimtar daidai ɗansa da abin da yake ba daidai ba ubangiji ya ce wa kulla shay'in fassalnahu tafsila komai mun yi shi filla filla dalla dalla kuma ya ce innahu laqawlun fasl qur'ani zance ne dalla dalla filla filla wa ma huwa bil hazl babu zaurance a cikin qur'ani to sannan Allah ya umarni da a bayyana da qur'ani bai umarni da a boye shi ba innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun Allah ya ce waɗanda suke ɓoye abin da muka saukar na littafi na shirya da bayanai na gaskiya bayan mun bayyanar da shi ga mutane to irin wannan Allah ya tsine musu kuma dukkan sauran halittu masu tsinuwa su ma suna tsine musu to amma duk da haka sufaye suna da waɗansu shubuhohi wanda ya kamata a ce kafin mu wuce mu yi magana akan waɗannan shubuhohi. To, kaji abin da ya kawo? Mun saurara. Yawwa, cewar eh, ilimi eh, ba wani ɓoyewa kaza eh, kaza wato wata kissa ce aka kawo ta a jawahirin ma'ani shi abu wahabi sha'ar ya kawo ta isar <coughs> shehidi da yi almajiransu cewa yana da muridai guda nawa sai aka ce masa yana da guda ɗari shida sai ce ku zaɓa min ɗari sai aka zaɓi ɗari mhm. sau da haka sai ce to a zaɓo masa ashirin a ɗarin aka zaɓo masa sai ce a cikin ashirin na a zaɓo masa hudu sai aka zaɓo masa hudu mm. waɗannan hudun duka sun kai sun fara samun kashfi sun fara samun ma'ariba sai shehin nasu ya ce da zan yi magana da ku cikin ilimin haƙa'iku da na sani da ilimin asra da na sani sai ce da farkon wanda za su fara yin fatuwa da kashe ni waɗannan hudun ne ka gane? to wannan kissar ya karanta shi ne ya yi mata wannan sharhi cewar ai gashi nan ilimi ne wanda kafirci ne ah, muta su ma sun san kafirci ne a ɓoye aiwane ne aiwane ne <laughs> so uh, ba yadda ka faɗa ɗin ba haka ba ne shi ilimi akwai abin da akwai abin da wani kai in kayi saboda yadda ka kalla abun da iya hausalarka kai iya ilimin ka in ka kalla ka kalla abun a matsayin kafirci wanda ya fi ka kuma ilimi shi kuma in ya kalla ya san menene abin da yake mm. nufi kuma abin nan tsantsar gaskiya ce tsantsan tsantsa goron gaskiya ne amma sakamakon ilimin ka bai kai wajen ba to shi ke sai ya yawwa abin da za mu gaya maka anan shine maganar da ibnu taymiya yi a cikin sha'anin zantukan sufaye sai ka gaya mana me yake nufi ko ba haka ba? Mm. me yake nufi da wannan menene abin da yake cewa za a iya ganin cewar kamar kafirci ne wafi wafi kalami ahli tasawufi ibaratun hmm, muhi ibaratun gaskiya ne fi ha bal wa muwahisha ahyanan walakin tahtamilu wajhan sahihan yumkinu hamluha alaihi fa min al-insafi an tuhumala alal wajhi sahihi kal fana'i shuhudi wa wannan magana menene ibnu taymiya yake faɗa waɗannan wannan al'amuran da suke masu rikitarwa a cikin majmu'ul fatawa juz'i na biyar shafi na 79 wa alam anna lafza sufiyyat wa ulumuhum tahtarifu lafazin subaye da ilman subaye suna sabawa fa na alfazahum ala mawdu'atin lahu suna sakin lafuzansu akan wasu maudu'ai wanda nasu ne su su bayan wa marmuzacin da kuma wasu sakayayyen sako wa isharacin da wata ishara ta jiri fima bainahum da take gudanawa a tsakaninsu fa mallami dakilhum ala tahqiqi wanda bai zauna da su baye bisa tahqiqi ba wa nazala ba'um mhm. alaihi bai ja irin abin da suke ji ba raja anhum zai da daga gun su bai wa khasiun yana tababbe wa hasirin yana mai nadama wannan juz'i na mujalladi na biyar shafi na 79 kuma shafi na 337 yace wa fi kalami ahli tasawufi ibaratu muhim a zancen su baye akwai wasu bayanai wanda suke masu sa rikici fi zahira a zahirin ta za su rikita ka bal mu wa sha'an bal ma wani lokacin tana wani lokacin walakin tamilu wa an sai dai in ka tsaya zaka ga tana da fassara mai kyau yumkinu amlu alai wanda zai yiwu kai fassara ta faminal insafi yana daga adalci an tuhumala alal waji sayi ai mata fassara mai kyau mhm. sai ibnu taymiya zai so wai ibnu taymiya waɗanne ibarori ne na subaye suke da rikici suke imauta mutum wani lokacin sai ce kalfa na Alfana'i. Kaman fana'i. In fana'i baka san shi ba baka karanta shi ba zaka ce mutum ya zama kafiri. Kuma na Ibn Taymiyyah ne. Wasu shuhudi, shuhudi da su ya suke cewa wanda ka zaga, wanda muna nan a muƙabala za mu da magana shuhudin nan, mu ga yaya za ta ɗarki a irin nan gurin. Wasu shuhudi da shuhudi, wani kashfi da kashfi wa hawi zalika da makamancin wannan. To wannan Mm. wuraren da da ibnu taymiya yake faɗa yake tabbatar da waɗannan maganganun wai waɗannan maganganu ne irin waɗannan me yasa za su sa me yasa za su sa rikici me yasa a zahirin su suke da wannan zahirin lafazin su me yasa kuma sannan me amfanin ka zo ka dinga faɗan ilimi wa wanda bai gane me kake nufi ba me kuma ba bari ma maimakon ya amfane shi sai dai ya sa masa rikici me amfanin wannan su faɗa masa wannan ilimin kuma wannan ilimin da kake faɗa ba sharaɗi ne na mutum sai ya san shi zai shiga aljanna ba wani mukami ne Allah yake keɓanta bayinsa ya sanar da su wannan ilimin gaskiya ne shikenan kuma shi Allah ya masa baiwarsa ya samu jinsa kuma kawai yanzu yana gaya maka kai kuma da Allah bai man me yasa Allah bai sanar da kai ba kai shi sanar da shi gaskiya ne yawwa sau da haka wannan shi ne abin da za mu faɗa a wannan eh, gabar cewan wai wai wai eh, ana cewa ilimin kwarai ko akwai iliman da in ka ji a zahirin labarin sai ka zaci kabirci ne amma in ka tambaya haka da shi ne, tsantsan tauhidi to anan eh, in kuma wani ƙarin bayani ne to muna buƙatan a muƙabala sai a daɗa bujuru mana da wannan challenge din tunda mun yanke gurin ma za mu iya dawo da shi a gurin muƙabala don a daɗa basa da zance kan matsala a wuce ne, yawwa to abin da yake na hudu da na biyar wai a nan gabar da ya zo ilmul khas da ilmul am ko kuma ilimin da ake boyewa da ake bayyana wanda zai yiwu in ka faɗe shi mutane su zaci ka kafirta sai ya ce su baye suna da wasu shubuhoyi shubuhoyin su ne hadisin abu huraira nan da maganar jaidina ali haddisun nasa bima ya arifuna da maganar abdullahi dan mas'ud ma an bi muhaddithin qauman hadithan la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitna cewa su baye suna kawo wannan hujjar ce suna riko da shi a matsayin boye ilimi da suke yi suna kafa hujja da wannan saboda haka shubuhoyi ne namu na su baye da muke kawowa to zai ba ya ga malaman hadisi yaya suka fassara shin kamar yadda su baye suka riƙe hadisin abubuwa yana hujja a matsayin ɓoye ilimi shin ilimin subanci ake magana ko ko ilimin fitintunu zai zaɓi malamai kaman guda uku ke zato kaman ibnu hajar kaman imam zahabi da kuma eh, waye ɗayan za dai a cikin zaɓi malamai eh, nawawi ko nawawi ne ina zaton nawawi ne ɗaya ya zaɓi malamai guda uku ya kawo bayanin da suka yi ai ƙurɗubi ne ɗaya ƙurɗubi imam ƙurɗubi da eh, imam ibnu hajar da kuma shi wannan imam zahabi to ya zaɓe su uku ya ka sharhin da suka yi a gurin Sau da haka da ya ka ce to shi kenan da waɗannan ga yadda suka ce kada kenan ba ilimin sufanci ba ne ba to a ji shi sai mu bi ta tasa da rabi za a sa na hudu in an gama a kuma saka na biyar sai kamar inda abu huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa zan karanto mana hadisan sai kuma in karanto mana maganganun da malamai suka fassara hadisan da su daga ciki abu huraira yana cewa hafistu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wi'a aini na haddato daga annabi sallallahu alaihi wasallama jakabi ta ilimi sai ce fa amma ahaduhuma amma ɗaya daga cikin jaka biyun fa basastuhu na baza shi kowa ya sani kowa ya je ma'ana na karantar da shi wa ammal akharu amma ɗaya jakar falau basastuhu da zan bayyana ta da in baza ta aji a hadal bal'umu da an yanke wannan makogaran na ma'ana da an kashe shi wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin Sahih al-Bukhari hadisi mai lamba ta 120 to sannan an rawaito daga Yazid ibn al-Asam yace kila li Abi Huraira an ce da Abu Huraira aktharta aktharta ka yawaita ba da labarin annabi ka yawaita ba da labarin ilimi ƙala sai abu huraira ya ce falau haddastukum bi kulli ma sami'tu minan nabi sallallahu alaihi wasallam da a ce duk abin da ji daga annabi na gaya muku Laramai, tumuni, bil da kun jefe ni da hoge wala ma nazartumuni kuma da baku saurara mun ba kalmar alƙashku ma kula'u an wajihil ardi min almadari wal hajari shine abin da ake tumbukowa daga ƙasa na daga madar hoge wal hajar da dutse ma'ana shi dutse ne daga cikin nau'uka na dutse ko ka ce ƙwan mayu, ko makamantan haka Shi ne alkashu wannan hadisi imamu ahmad ya rawaito a cikin musnad ɗinsa juz'i na sha shida hadisi mai lamba ta a shafi na ɗari biyar da 563 wa qala al isna isnaduhu sahihun kuma malaman hakikin hadisi sun ce hadisin sanadinsa ingantacce ne to sai malamai suka tattauna game da wannan magana da Abu Huraira ya faɗa da ma wasu maganganun makamantan haka irin wanda aka samo daga Sayyidina Ali cewa ko zantar da mutane gwargwadon hankalinsu so kuke yi a su ta Allah da manzo da irin wanda aka samo daga Abdullahi dan Mas'ud shi ma makamancin haka. To sufaye sukan fake da wannan sai su ce ai ilimin haƙiƙa shine wanda Abu Huraira bai faɗa ɗin ba. Shine wanda Sayyidina Ali ya ce kar a gaya wa mutane domin hankalinsu ba zai iya ɗauka ba sai su karyata Allah da manzo. to malamai masu sharhin hadisai sama da shekara dubu baya sun ba da amsa game da waɗannan kuma sun faɗi me ake nufi idan ka ce ilimin hakika ne to ai shi abu huraira kuma ya ce bai faɗa ba to kai daga ina ka ji wa ya gaya maka bayan shi abu huraira bai faɗa ba to kaga kenan ba ilimin hakika ba ne sannan qur'ani ya ce masu ɓoye abin da muka saukar na bayani da shirya kaga wannan ya nuna maka wannan abin baya cikin bayani da shirya innal ladina yatuna ma anzalna minal bayyinati wal huda da haka malamai suka ce wannan abin da Abu Huraira bai faɗa ba lallai baya cikin bayyinati wal domin albayyinatu wal huda Allah ya ce mai ɓoye su ya la'anu to kaji sai a sa na shi kuma ya ce an makhulin daga makhul Ƙala makhul ya ce kana abu huraira ta ya kulu abu huraira yana faɗa ya ce rubba kisin inda abi huraira lam yaftahu ya so da dama akwai wata jaka ko buhu a wajen abu huraira ko buɗe ta ma bai ba sai ce ya'ani min ilmi yana nufin ta ilimi qultu imamu zahabi yace nace hadha dalun ala jawazi kitmani ba'd al ahadith yace wannan magana ta abu huraira tana nuna ya halatta a boye wasu hadisai allati tuharriku fitna waɗanda suke motso fitina fil usuli a tushen addini awil furu'i ko a reshensa awil madhi ko kuma yabo awil zammi ko zargi na wasu amma hadisin ya ta'allaku bi hillin aw haramin amma hadisin da ke da alaka da halacci ko haramci fala ya hillu kitmanuhu bi wajhin irin wannan bai halatta a boye shi ba ta kowace fuska fa innahu min al bayyinati wal huda domin shi yana cikin bayyinatu da huda da Allah ya ce innal ladzina yaktumuna ma anzalna min al bayyinati wal huda sai ya ce wa fi sahihi al bukhari in ji imamu zahabi ya ce hadisi ya zo a cikin sahih bukhari qawlu aliyin radiyallahu anhu faɗa sayyidina ali Allah ya kara masa da ya ce haddifun nasa bima ya ya'rifuna ku zantar da mutane da abin da suka sani wa da'u ma yunkiruna ku ba abin da basu sani ba kuma basu yarda da shi ba atuhibbuna ayyukan zaba Allah wa rasuluhu so kuke a ta Allah da manzo wa kaza law basa abu huraira zalika alwi'a la'uziya ya ce to don haka ne da abu huraira ya faɗi waccan jaka da ya ɓoye bai faɗe ta ba da an cutar da shi balla kutila kai ma da an kai ga kashe shi sai ce walakin na la'alima sai dai shi malami kad addihi ijtihaduhu ijtihadinsa yakan kai shi ila an yanshura al fulani ya faɗi hadisi kaza iya al-sunnati dan rayu sunna falahu ma nawa a irin wannan yana da ladan niyyarsa walahu ajar kuma yana da lada wa in galata fi ijtihadihi ko da yayi kuskure a wajen ijtihadi wannan magana ta zahabi ta tike tana cikin siyarwa alamin nubala juz'i na biyu shafi na 597 wa qala al-hafiz ibn hajar ibn hajar kuma yace rahimahullah Allah ya ji kansa da rama yace hamalal ulama malamai sun dauki alwi'a alladhi lam yabuffahu jakan nan da Abu Huraira yace bai bude ta ba alal ahadith allati fiha tabyinu asami umara'i su'i akan hadisai wanda suka yi magana akan sunayen miyagun shugabanni ne wa ahwalihim da halayensu wa zamanihim da zamunnansu wa kad kana abu huraira har abu huraira ma ya kasance yukanni an ba'dihim yakan yi alkunya ya saka ya game da wasu daga ciki wala yusarrihu bihi baya fitowa barar baro ya faɗa khaufan ala nafsihi minhum saboda wa kansa tsoro nasu ka kaulihi kamar faɗinsa da yake cewa a'udhu billahi min ra'asi sittina ina neman Allah ya tsare ni daga cikar shekara sittin bayan hijira wa imarati subiyani kuma ina neman Allah ya tsare ni daga shugabancin yara ƙanana ma'ana wanda basu balaga ba kuma wanda kai basu goge ba basu dafu ba ta fuskar ilimi da shirya yushiru yana ishara ne a nan ila khilafati yazid bin muawiya zuwa ga halifancin yazid bin muawiya haka na sanata 60 domin an fara shi ne a lokacin da hijira ta cika shekara 60 hijira. al-hijra wastajaba du'a a hukuma Allah ya amsa addu'ar Abu Huraira famata kabala habi sana ya rasu kafin hijira ta cika shekara 60 da shekara daya ma'ana hijira tana shekara 59 Abu Huraira ya rasu to wannan shine abin da malamai suka fassara waɗannan hadisai da waɗannan maganganu na sahabbai amma ba wai ilimin baɗini ko kuma ilimin haƙiƙa ba ko ilimin ladunni da sufaye suke faɗa ba. Yawwa sai di an saka? An sa. Yawwa mun saurara. Wannan ne. Mun ji bayanin da malamai suke akan ilimi na ladunni. Yawwa akan. Mun ji bayanin hadisin eh, Na'am Abu Huraira. shi ma yawwa yawwa so da ka ah, akram kallah ya yi mana bayani ya ce gaskiya ba wannan ilimin ake to kaga abin da yake faɗa na'am yawwa akwai wata shubaha da ya faɗa da farko cewar idan ka ce ilimin haƙiƙa ne to ai Abu yana bai faɗa ba ya aka kai ka sani gaskiya ne ya faɗi wannan naji to shikenan idan haka ne wanda suka fassara da ilmul fitan din tunda bai faɗa ba ya aka yi ya aka yi suna suka sani malaman da suka ce ilmul fitan din ne <laughs> ya magana ai bai faɗa ba ya tabbatar cewa Abu yana bai faɗa ba to da da ku su ba kuka ce ilmul haƙiƙaci ne ko ilmul baɗi ne ya ake za ke zuwa ya ɗauko wannan karatun da ya ɗauko ya yi a fejin al-islam su'al wa jawab a nan ya je ya ɗauko ka gane an yi eh? tambaya a ah, ina zuwa hmm. wato abin da nake so in fahimta kafin ka abin nan tunda shi abu huraira bai faɗi ilin nau'in ilimin ba ƙwarai kuwa to kaga duk wanda ya zo ya fassara ya ce nau'in ilimi kaza ne shi ma akwai irin wannan tambayar da aka yi wa sufaye a kansa shi ne saƙon da nake so in bada na to ita wannan amsar ma kalla ba ma kuma logic ɗinsa ne ya bayar ba yau ɗauko ta yi a wani waje kenan ɗauko ta yi to kafin mu zo nan wannan sharhin da ka ƙara yi saƙon da nake so in bada kenan to a irin wannan ƙadiyar wadda take ɓoye. Hmm. Na. <coughs> Yawwa, a irin wannan ƙaziyar wadda take a ɓoye sai Na bi. Na'am. Ah, ya network ɗin yake ɗan matsi mana ne. Eh, ah, ok, kai ma ya ne maka? Ok, no, na yana zata daga ni ne ai. A ni ma ta ni kaɗai yake waye. To idan duka ne shi kenan. Bari mu ci gaba. Kana ji? Na. Idan, na farko idan dai cewar abun mubahami ne. Malamai ne suka yi hadi suka kowa iya hangensa. Ya ce kaza ne. to ai na wani baya zama hujja kan na wani kuma gaskiya ne inda ya san ilimi ya san usulu kuma abinda in hadda ba ta haɗince ni ba nawawi abin da ya faɗa kenan da abin da abin da wani ya faɗa na malami ne kuma sai zama abin da ya faɗa zahirin lafazi na nassi zai ɗauke shi to ba za ka yi masa inkari a kai ba gaskiya ne ba za ka tuhume shi ka ce ya gina abinsa kan son zuciya kan kaza kan kaza ba za ka yi masa wannan ba ɗaya daga cikin malama na fi zaton imamun nauyi ne faɗi wannan magana cewar duk abin da malami ya gina kuma lafazin ya zama abin da ya gina na fahimtar zahirin lafazin nassin zai ɗauka to ba ka da yadda za ka yi da shi Gaskiya ne. Ba ka da yadda za ka yi da shi, don yana da madogara. Kuma yadda kai kake zaton naka ne zai iya yiwuwa, to shi ma fa nasan zai iya yiwuwa. Su wannan abin da ya kawo a farko, kulla kansa yi. Na cewar wai aya aka yi aka sani, to shi kenan tun da ba a sai su waɗannan da suka ce ilimul fitan ɗin ne, ya aka yi suka sani, kuma abu tsoron fitina ce za ta sa shi yau. tsoron fitina ce za ta sa shi ya ɓoye wani wani ilimi ah, tsoron tsoron wata fitina ita ce za ta sa shi ya ɓoye kuma sannan idan fitina ce yanzu karatun fitina ne ba za a gane ba ko karatun fitina ne za a karyata Allah da manzansa da na Ali ya ce sun nasa bi ma ya arifuna ku dinga gaya wa mutane abin da za su gane ba abin da eh. za su gane yanzu misali shi zancen fitina al ne bil mugayyabat idan na faɗa na ce na sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza zai faru lokaci kaza me za a yi sai a jira lokacin yayi a gabi bai faru ba me ya fitina a ciki gaskiya ban gani ba to amma Ta aka yi kuzantar da mutane da abin da za su dinga fahimta saboda gudun ka a ƙaryata Allah da manzansa ku faɗi wani abu da ilimin mutane bai je gun ba kuma abin nan gaskiya ne amma ilimi da mukami na wanda ka gaya bai je ya ɗanɗana ko ya gane wannan abun ba sai ya ƙaryata kuma al'alin gaskiya ne irin yadda muke fama da kuɗin nan shi ne karatun gaskiya ne sannan gaba ta gaba shi ne ya je ya ɗauko tambaya mai lamba dubu ɗari da arba'in da bakwai da ɗari shida da hamsin da tara a nan ya ɗauko wannan karatun wanda aka yi wa al-islam al-islam su'al wa jawab pejin yan izala ne abinda aka yi tambaya yawwa hadisin abu huraira ya zo hafistu an rasulullah sallallahu a aini zuwa ƙarshen hadisi sai aka ce inna sufiya yadda una anna al-ilma alladhi katabahu abu huraira huwa ilmu wahadatil wujud فهل بالامكان توضيح ما هو العلم الذي كتبه ابو هريره رضي الله عنه والدليل على ذلك ji tambayar wai su baye sun ce hmm. ilimin wahdatul wujud aka aka boye kaji wani wani sharri ma na tsarin tambayar naji wai ilimin wahdatul wujud naji ai yau sai aka ce wai shin za to shi kenan sai suka shiga bayani wa amma Ba'adi, gulati sufiya annama akhbahu abu wa min al-ilmi huwa al-ilmu alladhi yashtamilu ala wa ka mhm. fa hadha kalamun batilun min wujuhin kathira to shine sai aka ce bari ka ji maganar turayab din la dalila ma haula muddaina ala sidiki da awahum wa abu wa rata nafsuhu lam yubayyin ma fi hadha alwi'a alladhi akhfahu min alahadith fa kaifa alima haula bi haqiqati ma akhfahu kaji magana la naji abu gaskiya ne ba ya akai su bayan suka san to amma maimakon su tsaya a nan su kowa bai sani ba to kuma sai aka dawo kuma maganar wa kad ajma ulama ul muslimina kaji ba ajma saboda makaryata da maciya amana anna ma akwawa abu hurairah la alaqa lahu bi wujud wala bil ilmin al wa inna ma huwa ba'd ahadith al-fitani wa asharat as ta allati tata'arradu li ba'd umara zamani abi hurairah fa khafa ala nafsihi min bashihim wa zulmihim wa ra'a annahu bi ikhfa'i hadhihi al-ahadith la yantaqisu min ad-din shay'an fa zulmu az-zalimi makshufun ma'rufun wa la ila hadith marfu'in yubayyinuhu to kun ce Abu yana bai bayyana ba kuma yanzu kun ga kun ce musulmi sun gamu ijma'i sai ka kawo ga magana Qurdabi din sai magana Zahabi sai magana ibnu Hajar yadda ka ji a jere din da maganar ibnu al-Muniri ga sai ya su ya karanta saboda ah, da haka abinda. ya kawo kenan kai kai ba wato ba abin da ya min daɗi a wani wajen irin wannan eh irin wannan logic ɗin. to ne. har in dai an tabbatar da cewa shi Abu Huraira radiyallahu anhu bai faɗa ba to ya aka kai ka gano ba wancan ilimin ake nufi ba wannan ake nufi to ne. kai ana ƙalli, ana ƙalli. sai kai adalci a kasan fejin akwai malamai wanda suka ci gaba da maganganu kamar na'am wato mai tafsirul manar allama tahir jazai da ya kawo ya ce a rada bilwi a fa shafin da ya ɗauko waɗancan maganganun na gadi awwali al ahadith allati lam yara daran fi bassiha hafa bassaha hadisan da ba wata matsala ya yada wa da bil wa'ithani al ahadith al muta'alliqa bi bayani umara al jawri wa dhammihim faqad ruya anhu annahu qala law shi'tu an usammihim bi asma'ihim wa kana la yusarrihu bi dhalika khawfan ala nafsihi minhum sai yace wa hmm. qala ba'du sufiyyati mhm. arada bihi al ahadith al muta'alliqa bil asrar al rabbaniyya allati la yudrikuha illa arbabul qulub sai yace shi mai tafsir wa fi kaunil muradi bihi hadha fihi nazarun لأنه لو كان كذلك لما وسع أباه ولا اكتماله من جميع الناس بل كان أظهره لبعض الخواص منهم kagani shi wanda ya yadda da ilimin sufanci yana ganin shi ilimin sufanci ba a ɓoye shi gaba ɗaya zama kai kaɗai ka bar wa kanka Gaskiya ne za ka sanar da wani. Za ka ɗan wasu suka sanar da su. Ka gani a cikin fejin na wahabiyawa sai da suka kawo wannan magana. lalle Ya laga fata malam sai ya tsallake nan kenan. Duk ya tsallake. Duk ya tsallake wallahi tallahi pejin nan ya je biyo bai biyo gaba ɗaya kaga shi wannan a pejin su kuma yan izala ne suna ƙaryata zuwancin kuma suka kawo wannan magana cewar shi mai tafsirin wannan ya ce wa qala ba'du sufiya arada bihi al ahadith al muta'alliqa bil asrar rabbaniya allati la yudriku illa arbabul qulub sai ce amma hmm. akwai nazari ba inkarin wato asrar rabbaniya din da sufayen ba inkarin sa yake ba a gani hadisin nan abu huraira shi ilimin sufanci dole ana ware keɓantattu a sanar da wasu gaskiya ne ka ta ha biktisar to wannan wannan kenan mun ji a fejin da ka ɗauko ka ce ba wani malami da gashi an kawo a fejin ma da ka ɗauko gashi sun karyata kansu da suka ce a juma'a al-musulmuna akan wannan to sannan kamar yadda muka ce ba a karya a kusa da gida ko ba a yi wallahi tallahi ba a yi to sannan ai ka san dai sharhin da imamul ne yau wannan hadisin a cikin irshadu sani ka karanta hmm. shafi shafi na 225 226 da ya zo kitabul ilm yake magana akan babin ilimi akan rabe-raben ilimi juz'i na ɗaya shafi na 225 zuwa 226 ai da ya zo nan sai ya ce wa yan kasimul hudu wa yanqasimul ilmu bin qisamil ma'lumat ilimi ya kasu rabuwar ababen sani sai ce wa iya latusa kuma ababen da aka sani ba su da iyaka ba za su san ba su adadinta ba gaskiya to sai ce famina ha az-zahir akwai ilmu zahir wal muradu bihi abin nufi al ilmu shar'i wannan fa sharhin sayyid bukhari ilmun shari'a wanda aka yi masa taqayidi bimayal yulzimul mukallafa da abin da za a lazumtawa wato mukallafi aikata wani abu fi amri dini cikin lamarin addininsa ibadatan wa mhm. mu'amalatan a ibada da mu'amala wa ya duru wannan ilimin na zahiri yana kewayawa ala tafsiri wal fiqhi wal hadisi yana kewaya akan tafsiri da fiqhu da hadisi sai ya ce wa kad adda ashehu izzubin abdussalam ta'alluman hmm. hawi wa hifzi gharibil kitabi was sunnati wa tadwin usulil fiqh min al bid'ah wajibati yace ah, sultanul ulama Izubin abdussalam ya kira ya koya na hau da kiyaye garibul kitabi was sunna da tadwin usulil fiqh ya kida shi daga bid'o'i ne da dole sai an yi a littafin nan namu da muke da shi na al Dr. Aliyu Juma'a ya Na'am, Dr. Aliyu Juma'a al-bayan liman shigil al-azhan kenan. a na ga kamar network ne ya tsaya wa malam Idan ba ni ya tsaya ba, network din malam ya tsaya. Gaskiya ne. A yi haƙuri yan uwa, malam ya zo mana karatu ya ɗau shauƙi dai a cikin bayanan nan da aka yi, ko karatukan da aka yi ban ji wato wato matsalan da ta fi abin nan ɗina irin wannan ba. tafijan ban sani ba dai ko kuma sarara amma dai gaskiya ne wannan tafijan jan abin nan ɗina sosai saboda abu ne da yake <clears throat> ah, ba zan ce challenging ba amma dai gaskiya wannan amsan da na cewa ah, malam lawan triumph da yake cewa ah, ba ilimin sufanci ba ne ba tunda abu ya um, eh, sayidina abu hurairah radiyallahu anhu bai faɗa ba to gaskiya abin ya burge ni inda har bai faɗa ba to ya kai aka gano ilimi ne na wato uh, fatuntunu kuma akwai fasabban da sun faɗi fatuntunu kamar su huzaifatu bin liyama Musai to su waye ya kashe su <laughs> na ma karɓar kalla muna saurara yawwa to kaji ilimin zahiri kenan sai shi yana kasa ilimai wato imamul kasdallani cikin irshadu sa'ad mun ji ilmu zahiri bayanin nakalin da ya akan izubin izuddin bin abdussalam yawwa mm. cewar ya kirga koyan nahau da kiyaye garibul tag wasu sunna da rubuta usulul fiqi ya kidaya shi a matsayin bid'o'i ne amma wanda dole sai an yi sai ya ce wa mina hmm. daga cikin ilmai akwai ilmul badin ilimin badin wa huwa nau'ani ilimin badin kala biyu ne al al'awwalu hmm. ilmin farko al-mu'amalatu ilmin mu'amala huwa fardu aini farilla kai ne wanda take kan kowa wani baya ɗauke wani fifatuwa ulama al a fatawar malaman lahira fallu mu'rid anu anu anu wanda ya bijira gabarin ilimin baɗini na mu'amala halikun zai halaka bisa ɗuwati malikin muluki da timbin nan na sarkin sarakuna fil akhirati a lahira kama annal mu'rida kamar wanda ya bijira anil a'mali zahirati gabarin ayyuka na zahiri halikun bisai bisaladin duniya zai halaka da takobin sarakunan duniya bi hukumin fatuwa a'id duniya da hukuncin fatawan malaman duniya wa haƙiƙatu haqiqarsa an nazaru duba fi tasfiyatil kalbi wajen tsabtace zuciya wata hadibin nafsi da horon hali bittiƙa'il akhlaƙi zamiwa da gujewa miyagun ɗabi'u allati zamma hajjari wanda mai shari'a ya zarge ta kan riya'i kamar riya wal ujibi hmm. da jiji da kai Walgishi da algush wa da san ɗaukaka wasana'i da san ayabe ka Walfahari da girma jin alfahari wa dama'i da kwaɗayi liyattasifa bil akhlaqil hamida mutum ya bar waɗannan miyagun ɗabi'un ya sifantu da ɗabi'u abin yabo al-muhammadiyya ɗabi'un annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kal ikhlaq kamar yin abu dan Allah wa shukuri da godewa Allah wa sabri da haƙuri wa da gudun duniya wattaɓuwa da tsoron Allah wal qana'ati da ƙana'a, isuwa da abin da Allah ya baka liya suluha idan mutum ya zama nagari inda yi zalika yayin da ya kyautata waɗannan ɗabi'un li'amalihi mm-hmm. bi ilmihi saboda aikin da ya yi da iliminsa liyarisa malami alam don kuma ya gaji abin da bai sani ba fa ilmuhu bila amalin. ilimin mutum in ya zama yana da ilimi amma baya aiki wasilatun bila gaya ya zama hanya ce amma bai tadda inda ake so a tarar ba ya hau hanya kawai amma bai tadda inda ake so a tarar ba wa aksuhu jinaya sun kuyan haka kuma laifi ne wato aiki babu ilimi kenan <laughs> wa itiqanuhuma eh, yace in ka kyautata biyun da ilimi da aiki kuma bila wara'in amma babu tsantseni kulfatun bila ujratin shine a sa ka aiki amma ba za a biya ka ba gaskiya ne to dama mutum yana ibada da riya ina lada ai sai <laughs> ciko ya biyo gittai ba lada kenan yawa ko mutum yana ibada ga girman kai kaga ba ba shiga aljanna kenan gaskiya ne kulfatun bila ajir gaskiya ne sai ce fa hangul umuri mafi muhimman al'amura zuhudin mutum ya zama yana da gudun duniya wasu yana da istiqama liyan tafi abi yi wa amali don mutum ya amfana da iliminsa da aikinsa doguwar magana ya sai na ce ilah zuwa karshen maganarsa kaga ya ce ilimin ni kala biyu ne wannan ilimin baɗinin ya ce a nan lahira a nan duniya in kana baka da shi kasha dan ai a zuciya yake ba wanda ya san kana da ikilasi ko ba da sai dai alamomi da haka alƙali ba zai zo ya ce a kashe ka ba saboda kai riyacce a ranka ko menene ba wannan sai ce a lahira ne mutum zai halaka da saduwar sarkin sarakuna kamar yadda a nan duniya shi kuma ilimin zahiri sarakunan duniya suna duba in ka saba masa sai a kashe ka a nan duniya to haka shi kuma wancan to sai zai tafi nau'i na biyu wanne ne nau'i na biyu sai ce wa amman yawwa wa amman nau'u sani amma nau'i na biyu sai ce ba huwa ilmul mukashafati shine ilimin kashewa sai kamar an tambaye shi mai ilimin kashfi sai ce huwa nurun shi ilimin kashfi shi ilimin kashfi haske ne ya zaharu bil mhm. kalbi yana kabawa yana bayyana a cikin zuciya inda mhm. taskiyati yayin da aka tsarkake zuciyar mhm. fa ya zaharu bihil ma'ani almujmala ma'anoni tattararu sai su bayyana da wannan ilimin fata hasula mhm. la wulin tu billahi ta'ala sai sanin Allah ta tabbata ga wanda ya samu wannan ilimin ma'arifa ya san Allah wa asma'i ya san sunayen Allah wa sifati da subobin sa wa kutubi da tabansa wa rusulihi da sa wa tankashi lahul asaru sannan dukkan labulaye sai su yayu gare shi an muhabba ajil asrari gabarin sirrika da aka ɓoye fafaham al qasallani ya ce ka fahimci wannan rabe-raben ilimin wasallim ka sallama ta silam sai ka kubuta wala ta kumminal munkiri na kakka yadda kai inkarin wannan abun fa ta halika ma haliki na sai ka halaka tare da halakakku sau da haka wannan da ya zo sharhin wannan wato wannan da ya zo maganar ilimi ne eh, kitabul ilm yi wannan bayani sannan da ya zo hadisin abu huraira shi ma ya yi sharhinsa hadisin abu mhm. huraira din na cewa hafistu an rasulullah sallallahu alaihi sai ya faɗi kawo maganar malaman da suke cewa malaman da suke cewa ai wannan abin nan na abu huraira din ilimin gashi nan sai ya ce shi mhm. kuma za a duba a cikin sayul bukhari hadisi na 120 ne dama hadisi na na'am sahihul bukhari na'am yawwa yawwa hadisi na ashirin ne sai shi asdallani ya ce zahaba ba'adul ulama'i shashin malamai sun tafi kaji ashe ba ijma'i bane za a ce an yi ijma'i ta ilmul fitan sai ce zahaba ba'adul ulama'i shashin malamai sun tafi ila annahu ilmul fitan cewar wannan ilimin da Abu Hurairah ya koye ilimin fitan ne wa ba'dhum eh wasu kuma suka ce ila annahu ilmu asharati sa'ati cewa ilimin tashin alƙiyama ne. Honorable ya kawo wannan? Honorable bai kawo wannan ba. Wasu malaman sun tafi cewa ilimin tashin alƙiyama ne. Na, muna fahimta. Ka ji magana ta bi kenan kan ilimi? Mun ji. Sai ce, ammal muhaqqiqina min as-subiyati amma tabbatattu a sufaye fa zahabu mhm. sai suka tafi ila annahu ilmul haqa'iq cewa ilimin haƙiƙa ne wannan magana ta ce a cikin risalar da na yi wa rijiyar lemu um, rabiu a shubatar na gane sai zan kama mutane ce ba ta karar kastan fi irshadis sari Kasdallani ya faɗa cikin Irshadu Sari inda sharhi li hadisi Abi Hurairah ta as-Sabiqi. Yayin da ya zo hmm. sharhin hadisin Abu Hurairah da ya wuce ba'ada an aurada daktilafacin ulama haula al Bayan ya kawo saɓanin malamai kan hadisin waccan maganganar faƙala sai ya ce awil muradu bihi ilmul asrar ko kuma abin nufi ilimin da abu ya shine ilimin asirai almasun alil agyar, wanda aka katange shi ga barin wasu suwa hmm. al su bil ulama billah wanda aka keɓance shi da malamai masana Allah min ahlil irfani wanda suke da ma'ariba wal mushahadat da mushahada wal itiqad allati hiya natijatu ilmi shara'i wa'i wanda shi wannan natija ce ta ilimin shari'a wal amal ma ja'a hmm. wato in kai kasan san ilimin shari'a kai aiki da abin da manzan Allah sallallahu alaihi ya zo da shi to natijar da za ta haifar maka shine ka samu wannan ilimin da ma'ariba. wal inda haddi da tsayawa nan ga haddinsa wa hadha la yazfaru bihi illa al gawwasuna fi bahril mizan wannan ilimin ba wanda suka hmm. banta da shi kutsa cikin kojin nan na mujahada kokari wala yasadu bihi illa al mustafuna bi anwar al mushahadati ba wanda suke azurta da wannan ilimin su wanda aka zabe su da hasaken mushahadat ya kawo wannan daga ƙarshe shi sai ke ganin cewar ai shi ma yana tafiyar matafiyar mai tafsirul mannar dinnan cewar wannan ilimin ba za a ɓoye shi ga baki ɗaya ba gaskiya ne ba za a ɓoye shi ga baki ɗaya ba dan akalli za a sanar da wasu kasawa wanda za su iya ɗauka saboda haka maganar ilimi na kasa da wannan camo camo yake a cikin ilimin shari'a bayanansa a gurin malaman shari'a sun yi so da haka kai ne daga kake da wato karancin yin bincike ta alitattafan ku ba kake da karancin yin bincike balle kuma a wani littattafai na duniya kai ne kake zuwa ka ce ba kaza gashi nan ka ce da yan kadiriya babu wani malamin tafsirin da ya ce ana ba mutum kun in an isa a kawo maka suka ce ba ma wali ba an ba samiri dabari ya kawo ibnu kasir ya kawo shine eh shine ya dinga shine muna cin abinci ta Musa Samiri ya ai ai kayan menene ya diddiba na waye kaza ranan nan eh ka san tabar hmm. kunya ai da hauka ake naɗe ta shi ne zancen ai daga gani muna wannan cin abincin muka dinga jiyo shi daga can su dai su dai su dai ai shi ne zancen kun suka yi suka ci ita kai ce ba wanda ya kawo ba wani malamin tafsiri a kawo maka bayan sun fassara kumfai bayan sun fassara maka me ake nufi da an ba wa shehu abdul qadir jilani kumfai kun bayan sun fassara maka da shauransu kai musu musu kace to a kawo wani malamin tafsiri da ya ce an ba wani kumfai dama haka kuke yi sai an kure ku a aya ku ce sai an kawo hadisi in an kure ku a hadisi sai ku ce a kawo magabata in an kore ku a nan sai kuma a koma a koma cewa ibnu taymiya ga abin da shekul islam ibnu taymiya ya ce kaza kaza kaza so da haka wannan shine abin da muke faɗa maka akwai aiki a gaban wannan rabin. ilimi yana da faɗi eh ilimi yana da faɗi kai kuma har yanzu leƙe-leƙen nan ma baka ɗan yi shi ba yanda ya kamata so da haka za ka yi ta jin kunya wajen wato tonan asirinka ne ya kama idan baka bi a hankali ba wannan masayin sun fi ƙarfinka wallahi sun fi karfin su da Sani ma wallahi azum ba kai ba sun fi karfin su ko su suka shigo wannan dagar a wannan ilimin a wannan fagen wallahi sai mun yi wasan kura da su a ilmance wallahi azum sai mun yi wasan kura da su a ilmance ba wai kai ba wannan kai larura ce ta sa wasu suna ganin kai malami ne muka tsaya muke dan yin waɗannan abubuwan kake ta wannan wahalar da mu baki baka gama iya ja ba balle kuma a zo maganar wani tabbatar da ilimi da da shauransu to a ƙarshe Matsayi na ƙarshe shi ba ba wani tariki za ba kawai za a ji inda ya karanta yau alharazimi da bakinsa ya ce na muƙaddimar rani ta ƙare na kawo ta nan ne saboda fa'idar da take cikin wannan muƙaddima da kaza da kaza da kaza da kaza a sa ya gaya wa mutane da bakinsa ya ƙaryata kansa inda ya dinga cewa alharazimi ya ce shehu tijjani ya ce kusan ƙarya yake maƙaryaci ne yau kusa da bakinsa ya ƙaryata kansa ya nuna shi makaryaci ne kazzabi ne shi akwai subar munafunci a tattare da shi intaha wannan zance ya tike na abu abdullahi al-qurashi da shi da almajiransa biktisarin a takaice minat dabakati ya ciro shi ne daga dabakat lisha'arani dabakatu sufiya ta sha'arani radiyallahu anhu kamar yadda ya faɗa sai ce wa inna ma ataitu bi hadhihi al-muqaddima shehu harazmi ce na zo muku da wannan muqaddima ce huna anan lima fiha saboda abin da ke cikin ta min husulil fa'ida na samun fa'idoji wa manfa'atuha da kuma amfaninta ala mutsali'iha ga wanda ya yi tsinkaye a kanta a'idatun za ta komo gare shi sai ce nas'alullah ta'ala muna roƙon Allah maɗaukaki ayyuwa fiƙana jami'an ya yi mana gaman katari baki ɗayanmu fiha lima fiha da abin da ke cikinta min husulil fa'idati na samun ayyuwa fiƙana jami'an ya mana gaman katari baki ɗayanmu bi mannihi da baiwarsa wa fadlihi da falalarsa lima fihi ridahu da abin da da yardarsa ke ciki wa rida nabiyihi da yardar annabinsa innahu jawadun karimun lallai shi Allah mai kyauta ne mai karamci bi ibadihi ga bayinsa ra'ufun mai rangwame ne rahimun mai jin kai wal naqtim hadhihi al muqaddima bari mu cika wannan muqaddima bi qa'idatin da wata qa'ida fi ilmi al haqa'iq ta ilimin haqiqa fa innaha nafi'atun jiddan domin tana da amfani kwarai li kulli man tamassaka bi ulumi al haqa'iq ga wanda ya ruko da ilimin haqiqoki fa aku Yau dai kowa ya ji. Allah razumi ya cewa wannan mukaddima ta ƙare ga inda aka ciro ta. Sau da aka sai a buɗe sai a buɗe layi mu ɗan tattaɓa kuma kawai dai za su yi mana akuwa. nan mu da ni da kai da a gajiye muke muna cikin hidima ta wallahi da to bara dai ba mu bude lambar wayan ko da mutum yi wallahi ba ga sai abin nan ba ba gilas ne na gani tun ɗazu kuwa sai di ango ne har yanzu ana ta ana cikin wallahi hasken nan damu kuma hasken nan damu na yake wallahi Allah ya sani hasken fitilan saboda baka sa gilas ba i wallahi a inda na sa in na sa in ba gilas din gaskiya ba zai yi ba ko zai yi zan zan ji shi a takura gaskiyar magana bara mu bude amma sai dai a ai mana afuwa gaskiya hmm, saboda mun sha mun sha biki ranan ranar lahadin nan na sai ni malam Ibrahim amma za mu daga koyaya ne la hawla wala quwwata illa billah bismillah ya kamata na rubuta lamba yo ai ka ga kafin mana rubuta lambar ma an fara kira to to ai a dauka ai da waye zan rubuta lambar ya salam shi ke da assalamu alaikum wa rahmatullah lamba mutum barka da warhaka da wa muke magana ne a ɗan ɗaga murya ok alhaji umar daga yau wato kaga akramakallah ga shi shine akwai dama dan uwa daga da bayani eh, da yake da bayani wanda wancan satin aka bashi sakon ya zo mana da maganar mukabala yawa muka ci je isar to yana da bayani da gashi zai yi ma malam insha Allah to bismillah mana gaba ɗaya da masu kallo da sauraro gaba ɗaya mu to yawa sunansa Alhaji Umar daga Bidda ke na na ah, ko naija ne ko Mina ne eh, duk ɗaya ne da da Bidda yawa yawa alhamdulillah Bismillah. Malam yana saurara. Sai di barka da wannan lokaci. Ai barkanmu. mu. Allah saka da alheri karatu ya fita fes. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mun gode sosai to gashi ina da abubuwa da yawa da zan yi bayani kuma gaskiya da alamun akwai gajiya sosai. Eh wallahi mun sha biki na sayyidi wannan satin. sai a sai a dan takaice su a dan takaice su akwai akwai audio wanda na tura ma malam Ibrahim na amma audio din to ban sani ba in zaka iya bada lokaci dan na ga audio din ya fi karfin minti ashirin zai kai kamar minti ashirin da wani abu haka dan ni eh ba zai ba zai yi mana tarkisin yi mana tarkisin ka takaice mana shi a takaice kawai yawwa ka san last week mun yi da malam muhammad hosta na can cewa zan kira eh mun yi da shi an ajiye zan kawo dan banka za ku yi magana da shi eh, lawal trayon mun dai alkawalin da ni za mu yi waya a can eh. da muka je mu muka dawo na zo na je wani ƙauye to ban dawo da wuri ba amma lattin su da na yi na minti tara ne kawai na yi latti. Eh. Saboda na zata zai gabatar da ni, kaga ran da na fara bugowa a wayanka da kai mun alkawalin za ka kira ni, kaga kana buɗe layi da wani ya yi magana nan da nan sai kafin ma in kira sai kai ka kira kuma ni tsakani da Allah duniya ta ce. ban taɓa wani mu'amala da kai ba baka san ni ba ban san ka ba wallahi ban san ka ba gaskiya ne to amma shi din da na buga mai a can cewa to tunda ya yi da ni in suka gama karatu ai kaga ya kamata ya kaddamar da ni cewa fa akwai wanda muka yi alkawali da shi cewa zai zo da sayyadi malam abbas gaskiya ne ya kamata a dan bani tun tunda an yi alkawalin ba za a ɗauki wayan kowa ba sai ni zan bugo sai in kaddamar da sayyidi malam abbas ko gaskiya ne na yi lattin karatun su na minti tara amma na saurari karatun gaba ɗaya har lokacin da aka buɗe waya na yi kira na yi kira na yi kira na yi kira su talatin da bakwai ba ɗauka ba. Kai. Na yi ni ne fa nike da sako wanda zan isar nan ma dai sai ko bai karanta ba ne ko yaya ne to bayan message din na ƙara kira so tara to ina cikin ƙoƙarin kira din nan sai na ga shi eh, malam muhammad na can isha fm sai ya sa odiyan kira da na yi na yi magana da sayyidi malam abbas ce eh. alhamdulillah amma sako ya isa alhamdulillah ya sa wa malam lawan ne eh? malam lawan ya sakawa shi malam muhammad ya ce wai wani ya turo mai odiyan alhaji umar da ya je yi karya a can wai na zo na yi musu karya a nan so a mhm. saka ma malam sai allah ya kama malam turayo ya ce eh, a saka to lokacin da ni na na gama bayani na sai eh, eh, malam abbas zai ba da sakon shi sai shi muhammad din yake tambayan malam lawal ah, ya isa aka ko a ci gaba sai malam lawal ya ce eh a ci gaba sai sakon Malam Abbas ya isa gare shi daman abinda nake so isar mai na batun Malam Abbas ba zai bugo waya ba. Mukabala ne za a yi a Kano kake a Kano yake ba a Amerika yake ba. Hasali ma inda kake yana kusa da ba zai wuce kilomita biyar ba ya fito daga ɗakin matan shi a zo a yi wannan mukabala mutane su fahimta su gane. To sai sakon ya isa gare shi har ya mm. ba da martani akan sakon da Malam Abbas ya bayar ka fahimta? Na muna fahimta Malam yana jin ka muna fahimta. Yawwa to abin da ni nake so in nuna ma mutane a nan wurin shine wallahi duk karatu da ake yi a nan suna sun sani suna ji. <laughs> da malam ibrahim lokaci zai bayar ne kamar a samu minti ashirin haka a yi playin wannan da mutane masu ji eh. bai cika alkawali ba sannan na ga raunin shi sosai lokacin da sakon malam abbas ya shiga kunnen shi na to abinda zan tambaye ki kenan yawwa ba zai yi musun cewa karatun mala Abbas bai shiga kunnen shi ba. Eh, maka da zan yi. eh bara kafin ka ka faɗa zan yi tambaya ne. Tunda da aka da ya ce wa shi um, host ɗin ya ce wa da host ɗin ya bari a ci gaba da aka ji saƙon Malam Abbas shi malamin da ya zo zai ba da martani ya karɓi cewa ya yarda ko cewa ya a komin ya faru. ba mu ji ya aka karke ba da ya gama ji bai karba ba a'a ne nake so in ciro ba to to yi mana bayani mu ji me ya ce? gagarar ni na farko ni ba zan faɗi ba zan faɗi ba balle su ce ana yi ƙarya sai an samu lokaci an yi playing jama'a sun ji to insha Allah next week next week zai idadinsa insha Allah a sa na'am yawwa wani ya je rekodin ya tura musu a can kuma ni ma na yi kokari na yanko daidai wurin to na farko eh. raunin akwai wani akwai wani shishu ya bugo musu waya mhm. ya ce yana da tambaya guda uku da zai mun malam rayon kana mhm. ji na ko daga inda na fara ganin raunin shi mhm. to da shi malam shishu din ya rinka magana sai ya ga ai malam shi ya sa abin da yake yana kawo hadisai yana yana da to sai aka sai aka cillo wani Idris shi malam Muhammad ba ya ga shi malam shi ɗin ya ce shi mukaddami ne yana challenge shi Trayon eh. sai kuma ya je ya buɗe waya ya bari wani ya shigo saboda ya taimaka ma shi lawan Trayon ah. to da ya shigo taimakawa bai gina magana a kan shi eh, mukaddamin nan shi ba. Eh. Sai ya jefa shi wani wuri kamar kwallo a jefa shi nan to da farko shi eh, malam shishu din ya so ya dage ka a sauka akan topic kuma ya nuna cewa ba da shi Idris ke magana ba da tsakon Trayum yake yi. Dan ya samu ya jazi ayoyi da hadisai. Do you believe shi su ne ya zo ya dinga wulwula shi wannan har suka je kai shi su kai shi nan su bankado shi nan sai na dinga tunani ashe in sayyadi malam abbas ya zo abin da za su yi ne kenan yana cikin magana da tirayon sai wani ya shigo a wannan ba karatu ba ne ba gaskiya ke nima ba mm-hmm. idan idan shi lawan turayen wani ɗan ɗari ka shigo ko kuma akwai wani kaki su ramadan da idris din duk abin da in suka yi kwatin sai ka ga shi lawan turayen yana jotin sai kawai littafi sai ya saka kenan baya karatu sai abin da waɗancan suka jefo me ba zai tsaya ya yi lissafi ko ku fasarar su daidai ne ko su sun fahimci abin da suke faɗi. Mm. shi sai ne ya yi ya ajiye shi ya samu hujja ya ɗauki karatun ranar kenan. Zan tsaya a nan saboda lokaci na san wasu za su so su bugu. Eh, a ai iyaka kai ma na muna gama da kai a rufe saura minti biyu. Abin da nake so a minti biyu ka ba mu amsa shi ne. Eh, ya karɓa ko bai karɓa ba. Ina ma Malam Abbas godiya ne. Eh. Malam Abbas yanayin usulubinka wallahi wallahi ya san ko kai waye ne ba zai iya mukabalan nan da kai ba. Ai da ni na yi kokari na zata zai iya bugan kirji yayi wai alhaji tambayar da nake ta yi baka gane ba tambayar da nake so wai da ya gama jin eh. bayanan malam abbas me ya ce eh. ya ce zai yi muƙabalar ko ya ce ba zai ba ko shiru ya yi kawai aka ci gaba da wata wayar kawai shi nake so in fara ji cewa ya yi wai idan mu ɗan ɗari kuma haifu mu ma eh, mu fito da littafi a karanta a bude wannan shafi a bude irin watan ka bude ba kamar yanzu kana program a wurin sarki zaki ba ne eh. ka sa littafin jawarin ma'ani ka koyar da mutane su ma su rinka ko waya in mun haifu ya canza magana Allah ya saka maka da alheri na'am usulubin sayyadi malam abbas ya yi daban za ku ga ina ta rubutawa a comment ka daina bashi karatu malam abbas bai buɗe karatun yana bashi amma mu muna fahimta mun san abin da muke yi yana so ne ya din eh, usulubin ya yi irin na su sayyadi abdul fati su dinga ba su karatu suna jashin suna ajiyewa saboda mukabalan da eh, su sayyadi abdul fati suke bugowa na zunzurutun karatu suke kawowa da hujjoji wanda su ba su sani ba kuma ba sa karatun. Gaskiya ne. Akwai wani raddi da sai Malam Abdul Fatih ya yi kwane-kwanen nan ya yi ma Yusuf Asadu sunna bakin kan hoto da abin nan ya zuba mai karatu ya yi yawa. Sai Malam Abbas baya karatun nan Malam Abbas ya ɓoye yana jiran shi ya danke shi to abin da yake tsoro kenan yana bin karatun ka daki daki kuma ya san abin da yake yi shi ya sa nan iya mukabalan ba ya je ce in mun haifu mu mu buɗe littafi kenan a koya ma karatu ba ka ce ka iya ba ne bari bari bakin malam abbas ka fito a ka fito eh, filin daga kake cewa magana ne sai ya fito a eh, ya fito filin daga ya fito daga ɗakin matan gaskiya ku haɗu a yi mukabalan nan mu fita da jama'a da yawa su fita daga shugoyi ai akwai yan izala a nan ya ba da su wanda muke tare da su suke muna izgili da abin nan na ce to gashi dai Allah ya sa an kai audio na malamin ku ya ji kuma ya ji amsan malam Abbas alhamdulillah kuma ga wani shishu ya fito an cillo wani Idris ya zo yana taimaka mai ai wannan bai yi ba <laughs> ba ku zai je Grace kanshi a can ya bugo waya a kawo kaki su ramadan a ce gashi nan a ta jajjefa mu ya fito ya fito a ɗakin matan Allah ya saka da alheri alhaji Allah ya saka mana alhaji Umar sai Allah ya eh, insha Allah sati mai zuwa insha Allah sati mai zuwa za mu fara buga shi ma sannan sai a yi karatu insha Allah kuna mu malam abba shi ma ya ji ya ji amsan da shi lawan trayom ya bayar za a tura insha Allah zan tura masa insha Allah insha Allah mun gode Allah Allah ya saka da alkhairi na gode yawa sai an jima alhaji wato ya malam <coughs> na'am sai a ban san me zaka ci ba amma dai eh na san kai ma kana da <coughs> eh masu kiran waya da Allah ku dan yi akuri ga Malam Ashir nan yana magana a comment section na gama ya kira ga Abbati Malam Aran ma Abbati Sadauki duk suna magana a <clears throat> duk da ban san me za ka ce ba Malam ni <laughs> ba ne ya ban dariya ne ai yi kokari Malam Umar su Alhaji Umar akramakallah na farko dai alhamdulillah alhamdulillah an samu mm. natija natija ta ɗaya da nake so ni da masu sauraro mu fahimta shine cewa idan da muna shakkan cewa martani da tukwici da ake bawa Lawan baya zuwa gare shi ko kuma a'a challenging ɗin da yake turowa zuwa ga 'yan ɗariƙa na tayin muƙabala idan ana tunanin bai je masa bane ba shi isa bai fito a ya ce za a yi ba a shirya ta ba to yanzu alhamdulillahi duk wanda yake saurara da buɗaɗɗiyar zuciya kai ko ba ka da buɗaɗɗiyar zuciya ma zaka tabbatar yanzu cewa saƙo ya je wajen malam lawan kuma dama abin da ake bukata shi kuma a ji martaninsa tunda an ce an karɓa ya zo a zauna da shi zai karɓa ko ba zai karɓa ba to so da haka amma amsa yanzu kun ji daga bakin alhaji umar ni ba zan faɗi wani abu a kai ba in Allah ya kai mu sati mai zuwa bayan malam yanzu ya yi bayaninsa zan sa mana odiyan amsar da malam lawan ya bayar a kan <laughs> da ya ji karɓar mukabalin da aka yi kowa ya ji <laughs> kunnensa ai da hausa sun ce menene waƙa a bakin mai ita ta fi daɗi mm, ko to a nan za mu mm. tsaya saboda ka yan uwa a saurare mu sati mai zuwa <laughs> za mu sa odiyan malam mu ji me malam zai bada <clears throat> me bada amsa shine eh, abin da zan ci Wannan kallon an yi bayani sai nawa <clears throat> abinda da kawai zan ƙara shine <clears throat> wayoyin da ake kiran mu a yanzu zaka iya riskan cewa su ne suke musu talqini me za su zo su gaya mana zaka fahimto haka cewar waɗanda suke kira mu daga ɓangaren su in dai sun zo mm. ka san saƙon ake laƙana musu a ce ku zo ku kira ku ce musu kaza ku ce musu kaza so da aka ga strategy din duka masu kira na baya masu kira na baya da suke kiran mu kiran farko ana nuna musu ku je ku nuna gyaran arabiya bai da muhimmanci ya za a yi gyaran arabiya ku yi musu barazana da cewa su ma suna kurakuran arabiya za mu zo da su da aka ce eh ku zo da su ba a tsoro ku zo a tattauna sai aka bar wannan strategy din sai aka ce ku je ku dinga ce musu su ma su daina bin mu karatun mu su daina mana raddi su yi nasu yi namu a daina bi shi har wani zo ya ce in ban da kuɗi zai sai min littafin Littafin. Mm-hmm. in daina sauraron malam tirayen in daina zuwa ina wannan gyare-gyaren in bar shi ya yi karatunsa ni ma ya ban kuɗi in siyo wannan littattafan ni ma in sa in dinga karatun malam lawan tirayen ya samu ya ci karansa ba babbaka na takura mai na matsawai. mai kaga na fahimci <clears throat> na abin da kake nufi daga Jordan ya waya ya faɗi wannan saƙon kaga kenan yau sai ga irin saƙon da wannan mutumin ya zo ya faɗa a wannan kafar sai ga shi ya fito daga baki, shi turayen da kansa cewar mu kyale shi ya ci karansa ba babba kamun takura masa Muwa mu saka littafin nan mu karantar mu ne mai wannan gyare-gyaren muna bibiyansa. abin da yake shi kenan to abin da zamu ce anan abin da yasa ba za mu daina bibiyan ka ba shi ne karatun ba daidai kake yi ba gaskiya ne in daidai kake yi mu ko karatun ma ba za mu ba ba wai ka zo ka saka mu saka ba mu ba za ma mu yi mu kuma sai mu dau wani bangaren mu je mu tare ka tare gaskiya ne To duka littattafan yi kuskure kake yi kuma an taɓa koya abu da kuskure da al'ukudu din da jawahirul ma'ani duka tafkaka kake yi kullum kuma mun fito mun gaya wa duniya daga halka gashi muna gashi muna ji muna ji ana sawa muna jin tafka tafkar da ake yi ana sawa ana jin tafka tafkar da ake to wannan tafka tafkar da kake yi da ha'incin da kake yasa ba zai taɓa yiwuwa mu bakka ba in dai ka busa lasbiqa muna da rai muna da lafiya insha Allah kai karatun nan to za mu zo mu bi ka da tukuici wannan haka za a yi kuma muƙabala duk da wannan abin da ka faɗa mun san wani ya faɗi irin haka ya faɗi fiye da haka ma ya dinga faɗa kuma daga baya ya zo ya ga labudda lahu min ƙabuli da'awa ilal muƙabala labudda lahu min ƙabuli da'awati ilal muƙabala ba makawa sai ya karɓi gayyata ta muƙabala saboda haka ya karba kuma aka zo aka yi kuma ta yi fa'ida saboda haka wannan abin da ka faɗa na san almajiranka masu hankali za su ci gaba da gaya masu cewa baka yi daidai ba ya kamata ka karba a zo a zauna in dai addini ake wa kamar yadda ka faɗi falalan muƙabala da ibnu taimiya ya nuna in dai addini ake nuna ka kwarai eh, ko ya a ka'ida ka'ida din nan lokacin da yake karantawa akwai ka'idar da aka zo wajen falalar muƙabala da munazara ya tsaya dogon jawabi akai kai tun dai addini ah, ake wa ya kamata a karɓa a zo a tattauna mutane suna saurare na ɓangaren ka da bangaren suna sauraren su zo su ji menene abinda ya kamata kuma shi a ƙarshe shi alhaji umar kenan daga biddako eh. in ne masa jinjina kusan shi ne gwarzon mu wannan shirin namu na sani kafin wasu sun je sun kai sakon muna masa karatu ah, na sani muna musu jinjina so amma shi irin yadda ya tsaya kai da fata da ya je ya kuma komawa ya kuma zo mana da result ya je can ya zo nan wasu su sun ta kawai can za su je ya ta ɓata musu rai nisan da ake yin karatun malam munir da asadu sunna ba na eh. sauraron na asadu sunna wallahi ba na saurara dabarar da nake kenan sai malam munir ya hau nake saurara in ji mai asadu sunna ya faɗa zaraddin da za a yi masa wallahi bana kaga dai lillahi alhamdu abinda asadu sunna zai faɗa na shubha in Allah da zan iya nemo warwararta a lokacin da yake wannan karatun amma duk da haka bana saurara sai dai in zo in saurari namu so amma su sai su je saurari wancan kuma su kasa zuwa su saurari amsan da za a bashi ko mutum ya je ya ta kunci ya ta damuwa in za ka saurari wancan ko ka saurari nan in kana da wata mulahaza kama da za ka yi mana ko kuma za ka yi ƙarin bayani abin da mu ba mu hango a karatun ba ka zo nan kai wa 'yan uwa su fa'idanta kun ga suna su da suka zo da waɗannan risalar ta hana mu gyaran arabiya muka yi. ta yi mana barazana da cewa muwa za a zo da kurakuranmu muka ki akwai wanda na ce masa muna da karatuka ka je fejin mu ka ɗauka ba haka rarrasa guraren da muka yi kuskuren muka duka sun kasa da aka tashi sai aka zo cewa Allah mu daina bin sa da gyara rakin nan yayi nasa karatun mina saboda muna kwance malamin su zani a kasuwa saboda aka shi ma muka ki to a ƙarshe da muka ce challenge din mu shine wanda duk zai zo daga bangaren su ya dubi jararrakin da muke masa ya zo ya gaya mana cewa jaran nan ba daidai muke ba malam yadda ya biya shine daidai da muka ba da wannan muka sai aka za a dinga yi ƙarshe sai suka ce kai ku daina zuwa daina zuwa ranar da ta wuce akwai wani bin bas ya kirawo ya gudu bin bas ba haƙƙinsa ne haƙƙinsa ne wallahi a bashi yayi amma ya gudu wallahi habbin sai mutane sai su fahimci gaskiya mutanen nan ba so suke a zo a yi gaskiya ba karatu ne aka fito na ɓata kawai ɗariƙa a ɓata 'yan ɗariƙa to kuma wannan mun faɗa wato ƙadira mu'amuran mustahalan muharrama muharrama eh insha Allah zai yi ya ƙare ɗariƙa ta nan sai abin da ya lillahi ya kuwati mm. malam sai a yi mana addu'a ko zaka ba malam ashir oke malam ashir din ya kura Ya eh, addu'a mu biya. Eh wallahi bacci nake ji sosai wallahi eh, musamman hasken nan da yake duka idona. Kai kokari sai ji sosai Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da alkhairi. Sati mai zuwa dai za mu saka. Wannan bayanin eh. falalan mukabalan nan ma da yayi ya kamata a ce an same shi a saka shi sannan eh wallahi. Eh. <laughs> Kai sati mai zuwa a saurare mu insha Allah. ko ma ba a sa shi a lokacin karatu ba za a waro shi a yanki a sa a annabi ina ga insha Allah alhamdulillah alhamdulillah eh, Allah ta'ala ya bamu nasara Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guji mata Allah ta'ala ya datar da mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya mana dukkanin bukatunmu Allah ya yi mana dukkanin damoyinmu Allah tabaraka wa ta'ala ya dauka ilmi da musulunci Allah ya karya kafirci Allah ya taimaki masu taimakon addini Allah ya karya masu yi wa addini zagon ƙasa a duk inda suke a faɗin duniya Allah ya kawo mana sauƙi a ƙasanmu Najeriya ya mana buɗi ya mana luɗufi ya ba mu aminci da lafiya a ko'ina garuruwa albarkan annabi sallallahu alaihi wa sallam Allahumma Allah ya kawo aminci Allah ya kawar da tsoro a yunwa Allah ya kawar ya kawo mana wadata albarka annabi sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatihi wa ulil wal khatim lima sabaq nasir al haqqi ila siratika mustaqim wa ala ali haqqa qadri min daril azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alaikum wa rahmatullah